To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jama'a muna tare da shayyina Shek Ahmad Imam Bauchi. Shek Ahmad Imam a babban malaminmu ne na ɗarika wanda muke tare da shi a nan da ya turo mini da karatun da yake son ya yi wai a mai taki a raddi zuwa Dr. Idris. Raddi zuwa ga Dr. Idris a kan magana da suka tattauna na maulidi. Shi sa jama'a kan haka kun san ka'idanmu ne a nan za mu je mu ji yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam minti ɗaya mu sake dawowa. Insha Allah. Kada ka zo kan layi ka kokari ka mana wannan program kamin mu fara amma a yanzu haka za mu je mu ji yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam minti kaɗan mu sake dawowa. يا رسول الله يا خير البشر سرور القلب في الدار وصلاحا مصلحا لبني عيدا ومن بالفكر مر وفتوحا وشراحا دائما يمنع الألباب أن نحجي الضرر وغيوثا حاطلات حينها يا رسول الله إنا كلنا نبتغي الإرفان منكم والنظر يا رسول الله فارحمنا كل وضرة يا رسول الله فاحذرني لدى قبض روحي قبل تضميد البصر يا رسول الله محمود له فيك شوق أو روح فيه استمر اطحي ما رامه ليلا أنت المفيد كالمطر وكذا من في الورى قد أمه بوداد حوله حبا ذكر أنت سر الجود والجود بكم قد على فوق العلا حتى استقر وعليك الله السحرة وعلى آليك والأصحاب من بصفاهم ينجلي عن الكدر To jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a masu sauraro mu kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah jama'a muna tare da muna tare da Shak Ahmad Imam daga ƙasar Bauchi wanda ya turo mana topic da zai tattauna babban malaminmu ne da muke karatu da shi akan wannan shafi almost ce shekara da shekaru da muke karatu da shi alham kuma admin ne akan wannan shafi na sarki zaki na rasulun aminin kuma malami ne malami na ɗarika wanda ya turo mana da topic mai take raddi zuwa ga Dr. Idris Abdulaziz ko Dusin Tension wanda ke Dusin Tension babban malamin nan na Izala. Wai uh, a kan tattaunawansu da suka tattauna a kan maulidi. Zance na maulidi ba zance ne ba ne na yau zance ne kuma da muke buƙatar malluma su kawo hankulansu kuma a yi magana ta ilimi ba magana ta zage-zage ba ba magana ta walakatar da juna ba a'a magana ta ilimi shi sa alhamdulillahi a shayi ina gani tun wancan sati da ya wuce ya so ya zo tattauna a kan zance na maulidi to amma allah da ya yi nasa yanzu shayi ba tattaunawa zai yi a kan maulidi ba inama raddi zai yi akan a maulidi kuma alhamdulillahi topic da shai ya kawo akan shak a dr idris abdulaziz kuma ba za mu sauka kan topic ba kansa zai masa raddi saboda shi da shi suka yi wannan tattaunawa alhamdulillah shi yasa jama'a ku bari muna tare da shehi mu ji gabatarwar shehi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shehi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 Abdulaziz wanda makwabcina ne sai dai abin da kawai zan faɗa eh. eh wannan raddi da zan gabatar da shi yana da kyau in yi ɗan gabatarwa a takaice kafin in shiga game da wannan raddi kai tsaye. Na'am. A gabatar wanda nake so in yi, Dr. Idris Abdulaziz. Na'am. ban taɓa hawa kan social media in ce ko zan masa wani raddi kai tsaye ba okay. ko kuma in ce uh, bari in warware shi akan waɗansu abubuwa na abun da muka yi a baya ko mukabala ko wani abu ba. Eh. idan za a fahimce ni shi ne ya ɗauko wannan ya zo ya saka a social media har yana bayani akan wancan muƙabala da muka yi da shi shekaru goma sha biyar da suka gabata. Ah, ah, ah, ah shai ya ah, kuri na zuwa. Kamun ka ci gaba. Bari rubuta. Wato, yanzu nake ji, wato, bakon tattaunawanka ne ba yanzu ko fara ba. Shekara. Ba yanzu muka fara ba. Eh, shekara sha biyar baya. 15 years ago. Eh, 15 years ago. Okay, okay. Wato, abin <laughs> tattaunawanka. Eh. Bismillah. To, da farko abin da nake so al'umma su fahimta, eh. ba ni ne na fara hawa social media in ce bari in yi wa Idris ba, kamar yadda ya san haka. Amma shi ya fara hawa kan social media yana ƙoƙarin ya maimaita wancan muƙabala da muka yi a wancan karo a matsayin cewa babu wani abun da muka yi a kai. Duk da ni ba komai bane zan iya faɗa a dangane da kaina akan abun da ya shafi wannan muƙabala da muka yi a wancan karo. na san akwai yan uwa almajirai da yawa da muke tare da su hmm. waɗanda insha Allahu a bakinsu watakila za a ji abubuwan yadda suka kaya amma ni akwai wasu abubuwa da nake so dai kawai in fi karkata a kai don ba damuwa na bane in dinga maimaita cewa na yi mukabala da wane da wane amma su sun riga sun sani amma shi a cikin masallacinsa ya faɗa ya ce ya yi mukabala da wane ya yi da wane ya yi da wane to insha Allahu ina gani kamar yadda yake gani ya yi muƙabala da wane da wane ni a bakina ba za a ji ba amma na sani akwai waɗanda za a zo a ji a bakinsu su insha Allah sai dai abinda zan fi karkata a kai shine da farko ya Sheikh Idris Abdul zan masa raddi amma raddin da nake so in masa raddi ne da nake so ya tafi tare da nasiha saboda abin da ya shafi ɗan uwa musulmi a kullum a inda yake sunansa na musuluncin nan abin da ake so ya yi amfani da shi shine ya bi tsarin musuluncin wato in an fahimci me nake nufi ko raddi za ka yi wa mutum dama burinka wanda kake masa raddi ya fahimci gaskiya ya dawo kan hanya ya gane gaskiya ya dawo kan daidai wannan shine burinka to in kuwa hanya ta raddi za ka yi wa mutane to Allah ya baka yadda za ka kira mutane ko yadda za ka mayar musu duk da watakila idan ka duba ɓangaren waɗanda suka tsananta zuwa ga musulunci akwai yadda alkur'ani ya yi da su amma in dai da'awa zuwa ga musulmai 'yan uwanka za ka yi to dubi inda Allah ya maka umarni ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana ka kira zuwa ga tafarkin ubangijinka da hikima da wa'azi wanda yake mai kyau matukar ka saba da wannan to ka saba da umarnin Allah ka bijire wa umarnin Allah dubi fir'auna duk kafircin fir'auna annabi Musa da annabi Haruna da Allah ya aiko su zuwa ga fir'auna sai Allah ya ce musu وقولا له قولا لينا لعله يتذكر Ku يخشى musu, مسو gaya مسا magana سسوكا وتقيل يا wa'astu. kenan in akwai abun da zai sa mutum ya wa'astu to shi ne a gaya masa magana mai laushi magana mai taushi wannan dubi mai wa'azin da wanda ake masa wa'azi mai wa'azin fa annabin Allah ne wanda ake masa wa'azin kuma ba a samu wanda yake ɗauke da irin sunansa ma a yau saboda watakila bijirewansa ga Allah. Domin ba za ka sabu wanda ake ce masa fir'auna a irin wannan lokaci ba. To saboda haka wato wannan in an fahimce ni Dr. Idris nasiha da nake masa a yanayin yadda yake kokari ya yi martani wa mutane ko ya yi raddi wa mutane gaskiya ya yi kokari ya gyara irin wannan. Raddi wa mutum baya tattare da cin zarafi ko cin mutunci ko zagi ko furta wa'insu munanan zantuka domin ba ɗabi'a ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi Allah ya ce laukunta fadwan ghalidal kalbi lam faddu min hawli da ka kasance mai tsanani mai kaushi, da waɗanda suke tare da kai sun watse sun barka ashe kenan da koyi da manzon Allah muke to dole ne mu bi irin ɗabi'un manzon Allah gaskiyarsa amanansa tausayinsa kunyarsa damuwarsa da al'ummarsa annabi ya kasance mai damuwa da al'ummarsa shi yasa zaka ji yana cewa ummati ummati ummati haka kake jin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake faɗa to kenan Allah ya koya maka Allah ya gaya maka in zaka kira mutane ka kira su ta hanya wacce ta zama ita ce mai sassauci domin wannan shine abin da zai taimake su su ɗauki ko zai taimake ka su ɗauki abin da kake so ka kira su tunda dama burinka Allah ya shiryar da wani ta hanyar ka to ka bi tsarin yadda Allah ɗin ya tsara maka matukar ka fita ko ka yi iddiayin kana bin sunnar manzon Allah za a iya cewa lalle baka kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ɗabi'u manzon Allah mun riga mun karanta kowa kuma ya riga ya karanta saboda haka ban zauna don in ci mutuncin wani ba ban zauna don in ci mutuncin Dr. Idris ba amma na zauna saboda in wato in faɗi wa'insu abubuwan da ya faɗe su wanda ni kaina na ji su ba haka suke ba in zo in bayyana yadda suke da farko ya yi magana akan abun da ya shafi tattaunawan da muka yi da shi wanda lallai mun tattauna da shi kuma alhamdulillah farko dama mukan zauna da shi a gidansa mukan zauna da shi a gidansa da farko mun tattauna da shi akan abun da ya shafi maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam bambancin sa da gasan karatun alkur'ani ni na jefo masa tambaya nake ce masa menene bambancin maulidi da gasan karatun alkur'ani sai yake cewa e masu gasan karatun alkur'ani sun ce maka sun ɗauki wannan a matsayin addini ne hmm? wato idan an fahimta shi idris abdulaziz a wurinsa shi musabaka bidi'a ne to amma ya yi ƙoƙarin ya kare waɗanda suke musabaka a wannan lokacin da cewa ai ba su ɗauke shi a matsayin addini ba sai nake ce masa to yanzu masu maulidi idan suka ɗauki maulidi wato ma'ana za su iya maulidinsu matuƙar ba su ɗauke shi a matsayin addini ba kenan su ma sai su yi sai ya zama yana da kyau sai yake cewa a kai lalle wani kana da wayo fa wannan shine abin da da shi a wani lokaci Allah ya ce mun yi wannan da malam Idris sannan mun tattauna a takaice akan abun da ya shafi tasbaha mun tattauna akan abun da ya shafi iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan abun da ya shafi tasbaha kamar yadda wannan tattaunawa ta kasance wannan a masallacinsa ne na same shi tare da mutanensa kuma ni na je ba shi ya zo ya same ni ba a lokacin da na same shi domin farko tun ina zuwa muna zama tare da shi daga baya ni da kaina na ce to ya kamata ai wannan maganar mu tattauna ta a cikin mutanen da kake tare da su wataƙila ta yiwu Allah ya fahimtar da wasu da wani abu wanda yake za a amfana duka kuma sai ya amsa akan cewa a yi haka din lokacin da na zo a matsayina na bako a matsayina na wanda yake tsammanin za a tattauna tattaunawa ta ilimi ta fahimtar juna ta ƙaruwa sai ya zama na lokacin da na zo kuma sai na ga usulubin malam ya saba da yadda nake tunani usulubin da ya biyo shine usulubin rashin bani dama in faɗi abubuwan da ya kamata a ce in faɗa sai ya ta tada fauba yana shiga cikin maganganuna baya iya bani dama don kaɗan in ce ma ni ba zan yi tattaunan ba amma haka na daure wa kaina na ci gaba da tafiya da shi a haka to ala halin na ɗauko matsaloli musamman akan abin da ya shafi tasbaha ina so in yi bayani saboda a wannan zaman shi ne alƙalin kansa ba wai an samu wani alƙali ne wanda aka sa a tsakaninmu wanda idan zai shigar mun ya dakatar da shi ko kuma in zan shigar masa ya dakatar da ni ba domin wannan shi ne idan an samu alƙali a nan ne ake iya samun watakila adalci ni ne baƙunsa a kyautata zatona da alƙalancin zai iya ma bani alƙalancin to amma shi alƙalancin kansa to duk da haka dai ba shi hana ni in yi wannan zaman ba mun tattauna kan abin da ya shafi tasbaha sannan mun shigar da maganar bid'a a ciki mm. wanda insha Allah wannan shine a takaice abun da ya faru na'am da ya furta cewa ai a lokacin da muke tattaunawa, ai ban iya cewa komai ba to na faɗi abun da na faɗa sai dai abun da ya faru kamar yadda nake maimaitawa babu wani dama da ya bayar wanda wannan na goma sha biyan kenan na'am wannan na shekara goma sha biyar kenan eh na shekara goma sha biyar kenan oh. wannan duka ina maka bayanin shekaru da suka gabata shekaru goma sha biyar baya na'am to saboda haka sai aka zo cikin kwanakin nan na'am wanda na yi program a wani tasha bayan na gabatar da wannan program ɗin ko ina cikin gabatar da wannan program din shine sai ya shigo yake kokarin ya bijiro mun da tambayoyi amma still shigowansa ya shigo da fauda wato ya shigo ba tare da natsuwa ba ba tare da tunanin cewa a tattauna don a fahimci abin da yake na daidai ba hmm. na ɗauko matsaloli akan abin da ya shafi hujjojin maulidin fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Lokacin da nake bijiro da matsalar maulidi, dalilai ne na ta kawowa akan abin da ya shafi maulidin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Hujjoji ne na ta kawowa akan abin da ya shafi maulidin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Kuma idan da ya fahimci shimfiɗan da na yi, na faɗa nake cewa dukkanin dalilan da zan bijiro da su zan yi ƙoƙari in kawo su amma in yi ƙoƙari in jingina fassaran zuwa ga fassaran magabata yadda su magabata suka fahimci waɗannan hadisan domin fassaran waɗannan hadisan ya kamata mu ɗauka daga wajen waɗanda suka fi mu sanin hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na kafa hujja da hadisin al muslim hadisin da al'imamu imamu muslim ya fitar da shi akan tabbatuwar maulidin annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisi da yake cewa su ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an sawm yawmin ithnain qala zalika yawmun wulidtu fi an tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa dangane da azumin litinin yace saboda ranar ne aka haife shi sai nake cewa to malamai suna kafa hujja da wannan hadisi akan maulidin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sannan na kawo idan wanda ya ce azumi a takaita da azumi mana tun da azumi aka yi sai na ce a'a ai wannan hadisi idan ka ɗauki ma'anansa za ka ga cewa duka manufar dai a girmama annabi sallallahu alaihi wa sallama to kuma ai an samu waɗansu hadisai kamar yadda Sheikh Nasiruddin Dimashqi ya kafa hujja da wani hadisi akan matsalar Abu Lahab hadisin da al imamul bukhari ya rawaita A hadisin da Imam Bukhari ya rawaita akan matsalar Abu Lahab ran da aka haifi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya inta Suwaibatul Aslamiyya akan wannan duk ranar Litinin sai an sassauta masa azaba ba ana nufin cewa Abu Lahab ya Annabi a matsayin ya san Annabi bane ya inta shi sai yayi dace ashe Annabi ne ya to amma duk da ma bai san annabi ne ya ba hakan sadda ta amfane shi to kaga wannan sai nake cewa kaga ‘yantawa kenan ai ba azumi bane ne. Na kawo hadisin da al'imamu Suyuti ya kafa maulidi hujja da shi, cewa al'imamu Suyuti yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akka an nafsihi ba da mabu nabiyya ya sake yanka wa kansa bayan an aiko shi a matsayin annabin Allah. Hmm. al-Hafiz Suyuti sai yake cewa wannan hadisi zai iya bada fa'idan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sake yanka wa kansa don ya gode wa Allah da ya samar da shi a matsayin rahmatan lil alamin sai na ce to kaga wannan yanka ba azumi bane kuma ba ne ba intawa bane kaga ashe kenan ayyukan da ake yi saboda samun annabi Muhammadu kenan suna nan da yawa ba wai ya takaita akan azumi kawai ba na'am to dukkan waɗannan hadisai da ta bijiro da su na kafa hujja da maganar da alhafiz ibn hajar al-asqalani shi ma yace ya sama wa maulidi asali a cikin hadisin da al-imam al-bukhari da al-imam muslim suka fitar kamar yadda yake cewa wa qad zahara li takhrijuha ala aslin sabitin wa huwa ma sabata fi na'am lalle na sama wa maulidi asali a cikin abun da ya tabbata cikin sahih al-bukhari da sahih muslim cewa min annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qadima madinata wa wajada al-yahuda yasumuna yawm ashura fa sa'alahum fa qalu yawmun azraqa Allah fihi fir'auna wa najja Musa wa nahnu nasumuhu shukran lillahi ta'ala ala ma manna bihi fi yawmin mu'ayyan yake cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa garin Madina ya samu Yahudawa suna azumin Ashura ya tambaye su me yasa suka ce saboda ranar ne Allah ya halakar da Fir'auna ya tsiratar da Annabi Musa suna yi ne saboda su gode wa Allah akan wannan har zuwa faɗin alhafiz ibn hajar abinda za a fa'idanta a cikin hadisin ashe ana iya ware rana na musamman saboda a gode wa Allah akan wata ni'ima da Allah ya wa mutane sai ya ce wa ayu ni'matin azamu minan ni'ma bi burudi hadha an-nabiy nabiyur rahma Wata ni'ima ce tafi wannan girman ni'ima da bayyana wannan annabi annabin rahma to kaga sai nake cewa wannan fa al-hafiz ne ya fahimci wannan hadisi da maulidin annabi na faɗa a cikin mukaddima na nake cewa dukkan wanda zai zo ya yi magana ya rushe maganganun su al Ibn Hajar ya rushe maganganun irin su al-Hafiz Suyuti to ya kamata shi ma a same shi hafizi ne a hadisi ya kamata a same shi ma ya san hadisin kuma duniyar musulunci ta shaida yana daga cikin ma'abota ilimin hadisi da za a iya ɗaukan ilimin hadisi a wajen su amma idan har ka zo a matsayinka na ba hafiz ba to ko da za ka shigar da wannan maganar sai ka shige ta a hankali kaga akan wannan maganar na alhafiz ibn hajar sai yake cewa ai na yi ƙarya wa alhafiz ibn hajar wannan ita ce maganar da ya faɗa ƙarar wanda duniya ta ji shi a cikin wannan muka wannan tattaunawa da muka yi na kwanan nan kenan wanda bai wuce kwana uku ba a gaskiyar magana shine cewa yayi eh na yi ƙarya wa alhafiz ibn hajar wato abun ya bani mamaki kwarai da gaske abin da nake fahimta gaskiyar magana akwai waɗansu saboda kin maulidin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ya zama ma kamar ba sa duba littattafai da suke magana akan maulidin idan da suna dubawa wallahi ba zai yi a ce kamar dr idris ya ce wai ƙarya aka yi wa alhafiz ibn hajar ba saboda magana ce wanda take shahararren magana a cikin littattafai ga duk wanda yake bibiyar littattafai na maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam na ba da marji a lokacin ce wannan magana tana na a cikin husnul maqsad fi amalil maulid na alhafiz suyuti wannan magana kowa ya san da ita a cikin masu maulidin annabi sallallahu alaihi wa sallama lalle alhafiz Ibn hajar maganar sa alhafiz suyuti ya tabbatar da ita lalle wannan maganar haka take to in ma misali ka kaddara cewa ka bincika baka samu wannan maganar an faɗe ta ba to sai ka koma ka ce eh lalle nayi ƙaryan kamar yadda kake so ka faɗa to amma wannan maganar akwai ta ba daidai bane kawai don baka san abu baka ce ƙarya ne ai ba ilimi bane dama an ce komai sai ka sani ne ai ba komai bane sai ka sani akwai abubuwan da za ka sani akwai abubuwan da ba za ka sani ba to yana da kyau ya koma ya duba husnul maksad ya koma ya duba hawilil fatawa na al imam suyuti sannan ah, abu na biyu kamar yadda yake tambaya na ya tambaye ni akan cewa ai ga maganar shehu ibrahim inda ya yake cewa bidi'a bata kasu ba a cikin tafsiratul anam wanda yake bijiro da cewa ai gashi shehu ibrahim ma bai rarraba bidi'a ba To a lokacin sai nake ce masa to amma menene matsayin Shehu Ibrahim akan maulidin Annabi Muhammad? Don ina ga mutane hakikanin abin da ya faru in suna son su tabbatar da haka su koma su je su bibi yadda aka Sai nake ce masa ya faɗa mun matsayin Shehu Ibrahim akan maulidin Annabi. Sai yake cewa a'a in ba shi amsa tukuna. Wato shi abin da yake so yana so in ce masa eh Shehu Ibrahim bai rarraba bidi'a ba sai ya ce to ga shau Ibrahim ma bai rarraba bid'a ba ashe kamar yadda suke da fahimtar fa inna kulla mudathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi nar to shau Ibrahim ma yana da irin wannan fahimta wannan shine abin da yake so ya tabbatar ni kuma abin da nake so ya gane yadda yake da irin wannan fahimta ta cewa watan wato ta cewa komai bidi'a wato in an ce wato bidi'a to kawai bidi'a mummunan abu ne ma ta kowace fiska irin wannan fahimtar san ina so in fahimtar da shi ya gane cewa lallai a inda za su saba da shehu ibrahim shehu ibrahim akwai abin da shi idris yake masa kallon a matsayin bidi'a shi kuma shehu ibrahim wannan abun fa sunna ne ma a wajensa to sai bai fahimci me nake nufi ba to sai ya ki ya shiga wannan tarkon da ni din na naɗa masa sai ya ki ya faɗi cewa watan mauli matsayin maulidin a wajen shehu ibrahim din ya ki ya faɗa duk da dai ya ce gaskiyar magana daga baya amma ya ce bai sani ba bai sani ba to wannan ma haƙiƙa ya bani mamaki don wallahi Allah ya sani wannan abu ya ban mamaki abin da ya sa na ce ya ban mamaki ya za a yi ba ka san ma matsayin shau Ibrahim akan maulidin annabi Muhammadu ba kuma kake kokarin kai su maganganu a kai ni a tunani na inda tunda baka sani ba bai kamata ai kai wata magana a kai ba to abun shi da ya ban mamaki kwarai da gaske kamar Dr. Idris a ce wai bai san matsayin Shehu Ibrahim akan maulidin annabi ba wallahi wannan abu ya ban mamaki kowa ya kuma ya bibi wannan maganar ya faɗa bai sani ba ai wannan abun mamaki ne kwarai da gaske shehu ibrahim yanda maganar maulidinsa ya fito a fili duk duniya kai duniya ta san ma shehu ibrahim ya shahara da maulidin annabi muhammad kuma a shi yasa a wancan lokaci sai na ce masa to shehu ibrahim maulidi a wurinsa sunna ne ma to sai a lokacin sai ya koma yana min maganan cewa ah, to shi yanzu in ma shehu ibrahim ya yi maulidi ko ma bai yi maulidi ba ai ba shehu ibrahim ne aka aiko masa ba sai na ce masa ah, to ai kai ma ba kai aka aiko ba eh, wannan gaskiyar magana haka muka yi a cikin wannan zama inda ya faru a ranan a ranan ah, sannan kuma sai abin da nake so a dangane da abin da ya shafi maganan al'imamu nau ya faɗa a cikin zattukarsa yake cewa yawanci abubuwan da yan bidi'a suke yi kamar yadda shi yake faɗa wanda in Allah da nan gaba akwai abubuwa da nake so a kunna su saboda a tabbatar da waɗannan zantuka da na faɗa ɗin. Daga ciki akwai abubuwan da ya faɗa yake cewa ai su yan bidi'a za su ce maka ka je ka duba littafi amma sai ka je ka duba baka samu wannan abun ba ko kuma ka duba ka ga saɓanin abun da suka faɗa ma'ana dai yadda aka faɗi abun ba su faɗe shi a daidai yanda yake ba gaskiyar magana wannan ma rashin adalci ne lokacin da mutum ya ce maka akwai abu idan baka san inda abun yake ba mafi sauki shine ka tambaye shi ka ce da Allah ya taimake ka ya gaya maka inda yake kana so ka je ka duba ya fi a ce ka karyata ya fi ka ce babu ya fi ka ce ƙarya saboda lokacin da kake cewa ƙaryar nan wataƙila ta yi mun sani littattafai a yau a maɗaba'o'i madabba'o'i suna nan daban-daban sannan shafuka wani lokaci sukan ma bambanta sai mutum ya ce maka duba shafi na kaza sai ka je baka samu wannan abun ba to sai ka same shi wanda ya gaya maka wataƙila ta yi sai ya ya nuna maka amma ƙaryata abun za ka iya sa kanka a cikin tarko na yi magana a game da abin da ya shafi al'imamun nawawi sai nake cewa to ai al'imamun nawawi ya kasa bidiya al'imamun nawawi ya kasa bidiya a lokacin shi yana kokarin ya tura wannan maganar kan cewa a koma dai kan maganar shehu ibrahim misali sai yake cewa to maganar shehu ibrahim din ya ake aurace mata ko ake gudanar ce mata eh ai shehu ibrahim yana da daman yi fahimta shi ma a cikin addini yana da dama shi ma yi fahimta kamar yadda kai din ma wannan din fahimtar ka irin wanda kai sai dai kawai bambancin ku Abun da kake kallon sa bidiya shi yana kallon sa sunna shi ne fiskar da nake so ka fahimta a wajen shi ne inda nake cewa kun saba da shehu Ibrahim ɗin, don kar ka zo kana juya wa mutane da ba shi ne manufar ba ina magana akan cewa kai yadda kake kallon abu a matsayin bidi'a shehu ibrahim kuma yana kallon sa a matsayin sunna ne ma to kaga ashe kenan kun bambanta wannan kawai shine dama fiskar da nake so in fahimtar da shi a kai wanda kuma shi bai gane wajen ba sannan sai abun da yake gaba shine na fara masa cewa ai al-imamu nawawi ya kasa bidiya, domin yana daga cikin wanda suka kasa bidiya zuwa kashi biyar daga cikin kason da suka yi akwai mai kyau akwai mara kyau akwai mai kyau akwai mara kyau kuma abin da nake so su ƙara fahimta a nan saboda lokacin da muke wannan magana a na kawo akwai alhafiz Ibn hajar daga cikin wanda suka kasa bidiya akwai mai kyau akwai mara kyau akwai alhafiz suyudi daga cikin wanda suka kasa bidiya akwai mai kyau akwai mara kyau kai wanda yake so ya duba wannan ya duba misali irin su fathul bari sharh sahih bukhari mujalladi na goma sha uku shafi ɗari biyu da sittin da bakwai haka sharh sahih muslim na al-imam an-nawawi din mujalladi na biyu shafi ɗari biyu da sittin sannan misali idan ka duba cikin tahzibul asma'i wal lughat na al-imam an-nawawi mujalladi na uku shafi ɗari biyu da ishirin haka manaqib na al-imam shafi'i wanda al-imam al-baihaqi ya kawo a mujalladi na ɗaya shafi ɗari hudu da sittin da tara al-imam shafi'i ma yana da wannan fahimta inda yake cewa al-bid'atu bid'atani ma wafaqa as-sunnah huwa mahmuda wa man khalafa fa huwa mazmuma koma ma yukhalifu kitaban aw sunnatan aw asran أو إجماعا فهذا بدعة ضلالة وما أودث لم يخالف شيئا من ذلك فهذا بدعة غير مذمومة الإمام الشافعي ما كاجا yana da wannan sannan idan ka koma cikin alhiliya ta Abu Nu'aym mujalladi na tara zaka samu wannan haka a cikin alba'is fi inkaril bida'i wal hawadis na Abu Shama malamin al-Imam an-Nawawi zaka ga haka haka a cikin qawaidul ahkam fi masalih al-anam na Izzuddin bin Abdussalam za ka ga haka akwai masu ganin cewa wai izuddin bin abdulsalam shi ne ya fara kasa bidi'a zuwa kashi biyar wa ya gaya maka <laughs> ai al'imamu shafi'i ya hmm. riga izuddin bin abdulsalam sannan ba ma al'imamu shafi'i annabi da kansa ya raba bidi'a annabi da kansa ya raba bidi'a. akwai wanda zai ce a annabi ya raba bidi'a kuma kwarai da gaske annabi da annabi sallallahu alaihi wasallam da eh, kansa da kansa eh annabi da kansa ya raba bidi'a. shai wannan magana da yake cewa eh na ce wannan magana da kai fa babban magana ne fa shai eh babban magana ne eh, amma duk wanda yake so a yi ta eh duk wanda yake so a yi wannan magana eh kamar misali in ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya raba bid'a babban magana ne fa eh, eh, a za eh kwarai da gaske okay eh abin da yasa na faɗi wannan magana mm. da annabi yake cewa fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar sai a wani hadisi kuma sai annabi ya ce man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah wanda ya farar da abu mai kyau haka manzo Allah ya faɗa wanda ya farar da abu mai kyau yana da ladansa da ladan wanda ya koyi da shi har zuwa ranar gobe kiyama Hmm. akwai wayanda suke kokarin su fassara man sanna nan da haya, ai ma'ana wanda ya raya sunna wanda ya raya sunna ba wanda ya farar ba wannan wata fahimta ce irin taka amma man sanna fil islami sunnatan idan ka koma a larabcin zaka same ta ibtada domin idan ka koma a ka bincika littattafai na larabci da yawa zaka same ta da haka kamar yadda shi kansa al-imamu nawawi akwai inda yayi bayanin ta da iftira wanda maganar za ta fito mana sosai a gaba don a san wannan maganar ba tawa bace saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man sanna fil islam sunnatan hasanatan to ai ka sani in dai za a ce watan rayar da wata sunna matacciya to ya za a ce kuma sunnatan hasanatan to ai in dai da sunna ce dama ai an san sunna kan hasanatan ne na'am to tunda aka ce sunnatan hasanatan kenan a bid'atan hasanatan ne oho to bid'atan hasanatan ne da zai kara tabbatar maka da haka shine maganar da kafai wanda in Allah yadda zan buɗe in nuna wa mutum inda al-Imam ya toge cewa kowace bid'a bata ne kuma da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya toge kaga ba ni bane kaga malamin hadisi ne malamin da duniyar musulunci ta san iliminsa so saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallam tun da yace man sanna fil islami sunnatan hasanatan fadin sunnatan hasanatan ya nuna maka bid'atan hasanatan ake nufi amma idan da sunna irin wanda ka sani to da ba sai an ce hasanatan ba tun da dama sunna kan ai ne mai kyau da fatan al'umman musulmi wanda nake tare da su a daidai wannan lokaci suna tare da ni kuma suna fahimta. Masha. Sannan da yake faɗan haka sai ka koma gaba sai ya ce wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan haka wanda ya farar da sunnatan sayyi'atan sunna mara kyau wato sunna mummuna to anan kaga bid'atan sayyi'atan kenan hmm. to kaga anan ka bid'a kyau ta fito shi yasa ma waɗansu malamai ko irin wannan maulidi da ake yi a yanzu zaka ga wanin sai ya ce maka sunnatan hasanatan eh sunna ce mai kyau shi ba zai ce maka ma bid'a ba ba zai ce maka bid'a ba sai ya ce maka sunna ce mai kyau saboda dogaro da wannan hadisi akan matsayin bidi'a ce mai kyau wato idan ka ce sunnatan hasanatan daidai da yake da ka ce bid'atan hasanatan yana da kyau mutane su ƙara fahimtar wannan ci gaba da bayani akan abin da ya shafi kasuwan bidiya zuwa ga mai kyau da mara kyau mutum ya duba cikin iya ulumuddin na limamu al-ghazali mujalladi na biyu shafi na uku haka a cikin alƙawlul badi na limamu sahawi haka a cikin an-nihaya fi gharib al-hadith mujalladi na ɗaya shafi ɗari da shida shafi ɗari da bakwai haka nan a cikin hawi fatawa haka nan a cikin jami'ul ulumi wal hikam mujalladi na ɗaya shafi ɗari biyu da sittin da bakwai zuwa shafi 268 haka a cikin iyahu sunna wa ihmadul bid'a na Sheikh Usman bin Fode haka nan a cikin sharhu sahihil Bukhari wanda ita ce Fathul Bari na Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani wanda kuma kowa ya sani malamin hadisi ne kamar yadda nake maimaitawa idan an ce Al-Hafiz aka tsaya a wajen ba a ƙara wani abu ba to abin da ake nufi Ibn Hajar Al-Asqalani ne a babin hadisi ilimin hadisi a yanzu idan an ce Al-Hafiz sai aka yi shiru to ana nufin ibn hajar al-asqalani ne eh, ibn hajar al-asqalani ne ake nufi lokaci na tafiya kuma bidiyoyin da ka turo yana da yawa yawa eh to yanzu ma zan zo kansu yanzu nan insha Allah haka mutum ya duba cikin sharhu buwa tsata al-imam malik watan abinda nake so in tabbatar a nan shine wannan maganar da na faɗe ta wannan sharhu sahihi muslim ne ga ta nan sharhu sahihi muslim a ah, ah, duniya su ga wannan littafin a ciki ne al'imamun nawawi ya toge hadisin kullu bid'atin da hadisin man sanna fil islami sunnatan hasana yake cewa hadisin kullu bid'atin amun mahsusun keɓantaccen gamewa ne a misali idan muka duba bari in buɗe saboda akwai masu cewa ai mukan faɗi abu babu shi to idan ba ka da abu sai ka nemi inda abun yake gashi nan yake cewa gashi na eh, nuna eh, eh, mutane su ah, ga wurin nan bari faɗi shafin kawai mutum ya duba shafi ɗari da takwas shafi ɗari da takwas shayi na da za ka yi hoton sa kan wayan kan nan ka turo mini da yana da kyau eh to ba to babu laifi insha Allah zan turo maka gashi nan sharhu sahihi muslim a ah, mutum idan ya duba za ka ga a wannan a mujalladi na bakwai a mujalladi na bakwai a mujalladi na bakwai za ka ga wannan maganar ga abun da al'imamun nawawi ya kawo abun da yake cewa ya bigiro da wannan hadisi man sanna fil islami sunnatan hasana wanda ya farar da abu a cikin musulunci mai kyau sai ya ce yana da ladansa har zuwa ƙarshen hadisin sai ya ce wa fihil alal ibtida'i bil khairati akwai kudaitarwa a farar da alkhairori kaji abin da ya faɗa a farar da alkhairori wa sanni sunanil hasanat wa tahziri min ihtirabil abatil da tsoratarwa wajen kirkiro munana wal mustaqbihat wanda duk ma'anan su wa sababu hadal kalam yace dalili akan wannan magana fi hadal hadisi annahu qala fi awwalihi Eh, har ya kawo sababin hadisin muhallu shahid nake so in tafi a kai. sai ce wa fi hadal hadisi takhsisu qawlihi sallallahu alaihi wa sallama kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin balala. ga maganar anan wa fi hadal hadith a cikin wannan hadisi qawluhu sallallahu alaihi wa sallama kullu muhdathatin bid'a wato wa fi hadal hadisi takhsisu qawlihi sallallahu alaihi wa sallama kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin balala. a cikin wannan hadisi akwai keɓe faɗin manzan Allah, toge faɗin manzan Allah, exception kenan. Mm. da satin bid'a wa kullu bid'atin dalala. Kenan wannan hadisi na man sanna fil islami sunnatan ya toge wannan hadisi, wato bai zama kowace irin bid'a ba kenan. To masu ganin cewa kamar masu tunanin cewa kamar shi uh, al Nawabi haka kawai ya raba bid'a to su koma su duba su tabbatar da cewa ba haka kawai ya raba bid'a ba yayi amfani da hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wannan ne abin da ya faɗa a wannan sannan idan mutum ya duba wannan ma sahihu muslim din ne wannan ma sahihu muslim din ne ga ta nan Wannan idan ka duba a mujalladi na shida mujalladi na shida ga ta nan abun da yake faɗa yake cewa wa kullu bid'atin dalalatun wa kullu bid'atin dalalatun yace hada ammun makhsusun yake cewa wannan gamewa ne keɓantacce wal muradu ghalibul bid'i yake cewa abun da ake nufi galibin bid'o'i ne galibin bid'o'i ne sai ya kawo yake cewa qala ulama'u al bid'atu khamsatu aqsabi malamai suna cewa bid'a ta kasu kashi biyar wajibatun wa mandubatun wa muharramatun wa makruhatun akwai bid'a wajiba akwai mandubiya akwai muharrama akwai makruha akwai mubaha har zuwa faɗinsa yake cewa وقد اوضحت المساله بادلتها المبسوطه في تهذيب الاسماء واللغات ناي بياني تلا تلا اتكن للتافي نامي سنة تهذيب الاسماء واللغات سيجي تو فاذا اريف zakar tuhu. idan aka gane abun da nake ambato a nan ulima sai a san annal hadisa min al'amil makhsusi wannan hadisin yana daga cikin gamewa keɓantacce sai yake cewa da kuma ire-irensu sai ya sake bijiro ya ce abinda kuma zai ƙara ƙarfafa wannan maganar ga kuma can sayyiduna umar akan mas'alan tarawihi yana cewa ni'matil bid'atu hadhihi ma dalla da irin wannan bid'a ga saiduna umar akan mas'alan tarawihi yana cewa ma dalla da irin wannan bid'a wato ya ƙara tabbatar wa mutane lallai man fil islami fa yana toge hadisin kullu bid'atin dalala don haka ka gane ba limamin nawawi maganar sa ne kawai ya ɗauka ya toge hadisin shi kansa haka kawai ba a'a yi amfani da hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam don haka a gane akwai bidiyoyi masu kyau akwai kuma waɗanda suke marasa kyau wannan shine abun da ya tabbata a yanzu nan to wallahi saboda na san akwai maganan kasukan nan wallahi na zo da nufin cewa duk abin da zan kawo a nan in buɗe littafi in nuna wajen Sosai ya zama na kuma ga akwai abubuwa da yawa wanda muke so mu yi magana a kansu akwai maganganu da uh, Dr. Idris ya yi su kuma waɗannan zantuka da ya bijiro da su wanda nake so da Allah mu bi abun ɗaya bayan ɗaya wanda kuma insha Allah mu warware su ɗaya bayan ɗaya na farko a cikin maganar da ya bijiro a farko ya faɗi cewa yana gaya wa mutanensa a cikin masallaci akwai wanda ya saurari mu na ƙashan mu ina so ka kawo mun in akwai wannan kusa ka dan saka mun shi eh akwai wanda ya saurari tattaunawa da muka yi jiya da wani dan bidiya dan dariƙan bauchi almajirin ra'asul jarima kunji kaji wani sashi har karfe uku aka kai fa ana yi <laughs> ta dole bace da karfe uku abu ne wanda bai wuce yan mintoti ba an gama tambaya fa aka yi kawai ka da amsa amma amsa ta gagara sai je kwaso wani abun da kwata-kwata bai da alaka da tambayan da aka yi masa bai da alaka kwata-kwata yanzu waɗannan su ne ka ce za ka ɗauki addininka a wurinsu ai kai ma ya kamata ka tomi kwakwalwarka ka tomi fahimtarka yawa a ce za ka ɗauki addininsu a wurin wurin su kake neman shirya kai ina sakamakon irin wannan ɗabi'a tasu sun batar da mutane da yawa musamman wanda ba su da ilimi domin dama tarkonsu ya fi kama jahilai ya fi kama jahilai sai sa dan faɗi kaɗan da cikin ɗabi'unsu na ɗaya Shi ne algishu walhiyana inda al'azoyi algishu walhiyana inda al'azoyi ha'inci da cin amana lokacin da suke ce maka je ka duba kaza suka ambata maka littafi wallahi 99 da ka samu ƙarya ne wallahi karya ne ko kuma akwai abun amma sun jirkita maganar sun canja ta saboda ba su tsoron Allah ba san cewa ilimi amana ba ne ka isar da shi yadda yake ba tare da ka karkatar ba ba ka tare da menene ka jirkita shi ba amana ce musamman wanda ya magana in ka canja masa magana to za ku tsaya gobe da shi a gaban Allah ya nemi haƙƙinsa ka canja masa magana ka jirkita ta ka ka faɗe ta ba haka yake nufi ba wala duk wanda kai masa haka dan tashin kiyama ya kun tsaya da shi gaba Allah to su ba sa jin tsoron tsayuwa gaban Allah ba sa jin tsoro sai sa kada ka yadda dan bid'a in yace ma ka je ka duba kaza ka ɗauka in ka je da ka samu haka ne kada kuma ka yadda ya karanto maka wata magana a wani littafi ba tare da littafin yana gabanka kana dubawa ba wallahi tallahi suna karawa suna ragewa suna karawa suna ragewa me yake jawo musu haka rashin tsoron Allah wallahi mai tsoron Allah ba zai kara ba ba kuma zai rage ba to mun ji audiyon na farko kenan to masha eh, kana jina ko sarki zaki eh muna jinka mun ji na farko da ka na yawwa to ka san wannan dai fata na dai mutane sun ji amma ka san ni ban ji komai ba ah baka ji komai ba eh maganarsa guda ɗaya kawai ita ce ta fito mu amma mu matsala na riga na san maganan ai inda mutane sun ji ina na'am Eh, shi kenan tun da kai kai magana kai ka turo sai in kana so Yawwa, ba ba matsala to shi kenan bismillah ba matsala to eh, mutane dai sun ji na'am inda yake cewa akwai wanda ya saurari wannan munakasha har karfe uku to kaga nan mutane yana da kyau fa su fahimta wai karfe uku nan da aka kai da shi ake ta tattaunawa har karfe uku ko me yake so ya sanar da mutane a nan ba fa maganar nan haka take yin akwai wanda ya fahimce ta a haka na farko na zo na gabatar da program ɗina na ɗauki tsawon lokaci ina gabatar da program ɗina sannan na biyu kuma akwai waɗanda suka shigo suka yi tambayoyi da yawa sannan bayan haka sannan shi ma ya shigo sannan daga baya ya tafi sannan daga baya ya sake dawowa to abinda dai nake so a fahimta idan yana nufin cewa an kai karfe uku ana tattaunawa da shi saboda ya samu daman cewa kamar an matsa ko an yi jayayya da shi mai nisan zango to ba haka ba ne a mutane su fahimci maganan nan yadda take na yi program ne isaccen program sa'annan mutane suka fito suna tambayoyi sa'annan shi ma ya shigo cikin masu gabatar da tambayoyi da kuma ƙarin bayani ina gani wannan haka maganar take amma mun kai kusan karfe uku ko hudu ma wannan kuma haka yake Eh amma kaiwa hudun ko ukun da shauran al'umman musulmi na duniya ne da ake tare da su wannan shine abin da nake so in kara a kai sai na biyu inda yake cewa inda yake cewa wai eh, suna yana cewa wai muna kwane-kwane a cikin maganganunmu shine na biyu ka saka mun shi inda yake waɗannan maganganun yana da kyau da in ji wannan magana. Okay. 'yan bidiya musamman 'yan ko. Allah da babu amfani da sai ce bata lokaci ne kawai ta amma alhamdulillah, ko da shi wadda kake tattaunawa da shi ya ƙi karɓan gaskiya ya yi ta kwane-kwane ya yi ta zagawa to masu sauraro wadda dama suka fa'ince su to za su ƙara fahimtar su. wadda kuma bai fahimta ba da ikon Allah zai kara fahimta to wannan ne yake sa ake yadda a tattauna da su amma in ba haka ba wallahi tattaunawa da 'yan ɗariƙo bata lokaci ne saboda mutane ne maƙiya gaskiya na ƙarshe ta yana za ka gano haka shine kuna tattaunawa da shi za ku zo daidai kan wani point daidai wani bigire daidai wata nokta da ya kamata amsan ko ta zama e ko a'a to ba zai yadda ba sai ya tsallaka sai je ɗauko maka wani abun da ba shi kuke tattauna a kai ba don ya wawatar da masu sauraro kar su gane kuma da masu duk damuwansu kar a gane ne amma sun san kai da kake tattauna da su sun san ka gane su ka kuma fa'ince su to amma su waye ba su son ya gane mai sauraro sai sa ba zai taɓa yadda ya ce maka e ba ko a'a ba zai taɓa yadda ba ko ya ta da wuri-wuri wuri guda ya bata maka lokaci ya bata wa masu sauraro lokaci haka suke kuma duk 'yan bidiya kusan ɗabi'a suke nan wannan duk 'yan bidiya musamman 'yan ɗariko sai sa in ba ka yi haƙuri ba tattaunawa da su ba da taɓa wa ba Allah sai dai ka yi haƙuri kawai shi ne tattaunawa da su wannan dukkansu in kana tattaunawa da su kusan haka ne abin da yake faruwa kenan akwai wanda ya saurari tattaunawa da muka yi jiya da wani ɗan bidiya ɗan kan bauchi to ah, sai na san wannan kaji Eh na ji rabinsa sai ƙarshen kuma sai ya yanke amma ba damuwa tunda na riga na san shi ai. Okay. To maganar da yake cewa wai muna kone-kone ga abin da ya kamata mu faɗa sai mu kauce wa wannan magana sai mu kawo wani abu daban. in duniya tana fahimtar me ake ciki. Kowa ya sani inda ka abin da ya shafi kone-kone da hatsaniya da fauda ta da husuma akan matsalar da ya kamata da ya samu natsuwa saboda al'umma su fahimta kowa ya sani shi ne mai wannan ah, saboda duk lokacin da za ka tattauna da mutum ka saurare shi kaƙi ka ba shi damansa kaƙi to wannan yana nuna cewa kamar ka san za a faɗi gaskiya ne kake tsare kar a faɗi wannan gaskiya saboda haka a wannan nukta ɗin abun da kake ƙoƙarin ka tabbatar ai kamar kai ne ma kake wannan saboda haka ka tuna sosai zan tambaye ka a cikin wannan tattaunawan da aka yi wa ya fito ya ce wani ƙarya yake kai ka san me ya faru ai kai ka fito ka ce wanda kake tattaunawa da shi ƙarya yake amma har aka ƙare tattaunawan ina gani ba inda aka ce maka ƙarya kake kuma ita kalmar ƙarya sifa ce mara kyau kuma taɓa shahsiya ce amma har aka kammala ba ka gaya maka irin wannan kalmar ba to saboda haka kai ne zaka je ka gyara in kana so ka fahimci gaskiya daga bakin mutum to ka yi ƙoƙari ka saurare shi kamar yadda yake ƙoƙarin ya saurare ka eh, to ban sani ba ana jin ko ana jin ka sosai ana jin ka na shirin ne yawwa to saboda haka wannan maganar da yake faɗa na maganar kone-kone ai ne, asali ma yake kone-kone yawa saboda haka abin abinda nake so ka danna mun ita ce watan faɗinsa cewa wato ina so wannan na, wannan na gaban na gaban na riga na warware shi saboda haka mu je na uku alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin manzala ce ku bi sunnata ku bi sunnar sahabbaita shiryayyu ku bi sunnana ku bi sunnar shiryayyu waɗanda min su ne irin su abubakar irin su umar irin su usmanu irin su aliyu ba su ne khulafa rashidin ba khulafa arba a nan ya tabbatar in babu sunan manzon Allah sunan wada dauka sahabbai idan ba sunan manzon Allah sai dauki ta sahabbai amma in akwai ta manzon Allah ba ruwanmu da sunan sahabi domin wanda aka aiko mana wane ne manzon Allah ba aiko mana sahabi ba su ma abin da yasa za mu ɗauka don manzon Allah ne ce mu ɗauka ba ga ƙashin kanmu ba a ah, alaikum bi sunnati na hore ku bi sunna ta ce wa sunnatil khulafa'ir rashidin da sunnan khalifofi na shiryayyu kaga waye mana umarni da mu dauki sunnan su su to idan muka dauki sunnan su akan wani abin da manzo Allah bai yi ba su suka yi da Allah zai zama bid'a to kaga dakikancin yan bid'a sai suna kira wannan abu ma wai bid'a ce kaga wani akwai dakikanci akwai rashin fahimta mutumin da aka ce ka ɗauki sunnarsa in babu ta manzon Allah kuma sunnarsa ka kira ta bid'a har ma har ma ka matsu ka matsu ka kira ta kyakkyawa dan matsuwa yasa suka kira ta kyakkyawa ai matsuwa suka yi ku bata a ta mummuna mana kawai to kaga tun daga nan suka fara samun matsala wajen rashin fahimtar addini suka sama kansu rudu wannan rudin ya tilasta musu su nemi mafita dole sai a rarraba bid'a a ce akwai kyakkyawa za ka tara ƙur'ani a bango guda bid'a ne alhali wanda ya tara ƙur'ani wane ne abubakar siddiq khalifa na farko bayansa Usman bin affan ya sake tarawa da to abinda waɗannan suka yi suna suka ce kiransa kake kiransa bid'a har kake ce mata kyakkyawa kaga akwai kidafunanci akwai rashin fahimta Allah ya toshe kwakwalwarsu kuma ba komai sai Allah ya toshe kwakwalwarsu ba wallahi kin gaskiya duk wanda ya ki gaskiya sai Allah ya toshe kwakwalwarsa kuma sai ya warware kansa da kansa sai ya warware menene kansa da kansa me ya jawo haka kin gaskiya sai za ga su warware kansu da kansu ko kuma ga matsala wata ke a fili sai ga wallahi ta ba in ce ta ba da suka matsa sai suka ca ai hawa mota ma ai bidi'a ne ka hau jirgin sama ma ka je aikin haji shi ma bidiya ne in ji ra'asul jarima shi ya koya musu wannan shedanin shi ya koya musu Allah shi koya musu wannan shedanin shi koya musu sai yasa kuna maga dan bidiya da kasar nan inda na Najeriya ne ce ba sai ce to ai kuna zuwa aikin haji a jirgin sama manzon Allah ya je ne kuna hawa mota manzon Allah ya hau ne kuna sa fanka a masallaci manzon Allah ya saka ne kuna za ga, galantarki manzon Allah ya sa ne ga kafet manzon Allah ya sa ne ga ga, ga makirwan ai kuna aiki da shi manzon Allah ya saka ne wannan shedanin ya koya musu wannan bidiya wannan wannan batar wala wannan shaidani ya koya musu shin da manzo Allah ya ce a je aikin haji ya faɗa ma ga irin nau'in abun hawan da zaka zo da shi da ya ce a zo a yi aikin haji walillahi ala nasu hijjul baiti Allah ya gaya ma ga irin abun hawan da aka zo da shi kowane irin abun hawa damir ne rakumi ne mota ne jirgin ruwa Assalamu alaikum. Wa asatullah shak mun ji. Ok to ni ai ka san na ɗauka mako network ɗin ne ta da problem ne. Ah network na da kyau. Ok to to babu laifi. Muna jin ka. Abun da yake magana yana cewa yana cewa wai alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin. Yi riko da sunnata da sunnan waɗannan halifofi waɗanda suke shiryayyu. to haka ne mana ai annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ya faɗi haka amma sai dai abin da nake so ya fahimta maganar da ya kawo akan cewa kamar abin da ya shafi haɗa alkur'ani wuri ɗaya ba za a kira shi da bidiya ba da shauransu to ai da farko sai ya duba kamar irin su zaidu bin sabit lokacin da aka kawo masa wannan maganar cewa yayi ba zai yi abin annabi bai yi ba kaga shi ma irin kalmar da ya faɗa kenan to sannan misali ka kaddara ma wannan ka kaddara cewa annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin to ka gangaro ƙasa wasali wa alqur'anin fa zuwa digo wa alqur'anin zaka yi ta gangarowa har ka zo kan waɗansu abubuwa wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da dai bai yi su ba haka sahabbansa ba su yi ba misali wato shayi in an ce bi ma'ana sunan tattara Kur'ani a ce ai wannan to na sahabbai ne to bi ma'ana digon da wasalin ai wannan kana nufin ba sahabbai suka ba sahabbai yi ba sahabbai bane suka yi wasali ba su ne kuma suka yi digo wa Alƙur'ani ba mm kuma ana amfani tarihi wanda ya fara wannan Yahaya bin Ya'mar hmm. shine wanda ya fara wannan aikin to saboda haka wasalin al'in kace ma misali hada alqur'ani ai sahabbai ne suka idan haka ba za ka lissafa shi a matsayin bidiya ba tunda suna daga cikin halifofi to wallahi fa har a yanzu da sauranka saboda ga digon ga kuma wasalin sannan mu sake dawowa akwai waɗanda suke cewa maulidi ba za su yi ba maulidi bidi'a ne amma kuma suna gasan karatun alkur'ani gasan karatun alkur'anin nan annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba ba a samu wannan aikin a cikin alkurunul mufaddala ba alkurunul mufaddala da suke ta maimaitawa cewa ba a yi maulidi a cikin wannan karnuka guda ukun ba to haka nan gasan karatun alkur'ani shi kan ma ba ana maganan alkurunul alkurunul salasa almufaddala ba a'a shi ana maganan shekara 60 baya ne ma'ana dai lokacin da aka fara gasan karatun alkur'ani a wannan shekarun ne wannan shekarun da suke baya kaɗan aka fara gasan karatun alkur'ani wanda har a yanzu akwai waɗanda sun girmi gasan karatun alkur'ani amma shi kansa maulidi kamar yadda ka sani in a bisa tsarin da muke tafiya a yau shi ake cewa bidi'a mai kyau ko sunna mai kyau shi kuma asalin maulidi sunna ne domin annabi ya yi maulidi ta hanyar azumi kamar yadda na kawo hadisi ya ce duk wanda zai ce maulidi bidi'a ne kawai ya sake maganar ya ce maulidi bidi'a ne to zai iya sa kansa a tarko domin annabi ya yi azumin litinin ya ce za ka yawmun wulittu fihi saboda ranan ne aka haife ni kaga kenan ya yi azumin saboda haihuwansa akwai masu rudewa ya ce zalika yawmun wulittu fihi saboda su ba su ji maulidu al maulidu ba to su koma su sarrafa kalmar mana su ji shi kansa wulidtu din ai daga walada ne walada yalidu kaga walada yalidu in ka ce walada kan ya haihu kenan yalidu yana haihuwa lid haihu haka nan kuma akan ce walattu na haihu wulittu an haihe an haife ni kana iya faɗan haka to wulittu an haife ni kaga dai duk yana magana akan haihuwar ne to annabi ya yi azumi ta wannan hanyar don haka annabi ya yi maulidin kansa ta hanyar mai azumi don haka idan kana azumin litinin ka sani maulidi kake idan kana azumin litinin kana maulidin annabi ya kamata ka gane haka sannan ka fahimci cewa kuma ba azumin kadai yake nuna ma'ana ba saboda kamar yadda na gaya maka an yi yanka an yi yan tawuyayi nan an halakar ma kamar yadda wanda yake karanta tarihi zai karanta fa halakallahu wato fa halakallahu zai shi ikraman li wiladati Allah ya halakar da wannan rundunan saboda karrama haihuwar ma'aiki wato shi wannan kaga duk wanda ke duk wanda ke azumin litini bi ma'ana shi ma yana maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam ne ko da ne yana maulidin annabi ai shi yasa mutum idan ya ya ce maka maulidi ba kyau abun mamaki ne ko ya ce maka maulidi bidiya ne ko ya sake magana ya ce maka maulidi bidiya ne wala abun mamaki ne okay. maulidi sunna ne amma idan ka ce taron maulidi bidi'a ne mai kyau sai mu ce ko shi kenan ko kuma ka ce bidi'an in ka ga dama sai ka yi shiru a yanda irin kai yadda ka ɗauke ta nan kuma saboda kaifiyar da ta sauya mm. amma malamai saboda suna komawa in abu ya samu asali in suka sama masa mafita sai su jingina shi da kyau saboda idan aka kore wasu abubuwa da za su cakudu na mummuna duk wanda suka yi magana akan maulidi za su maka wannan magana Okay. Za su ce ka banda kaza banda kaza banda kaza shi yasa rana din ma na faɗa nake cewa sallah duk da an yi ittifaki akan sallah abu ne mai kyau ana yin sallah amma akwai abin da yake bata ta haka azumi akwai abin da yake bata ta haka aikin haji akwai abin da yake bata aikin haji amma kuma ba shi zai sa saboda akwai abin da yake bata suka ce ba su da kyau sai ka kore abin da yake bata sallah ka tabbatar da sallah ka kore abin da yake bata azumi ka tabbatar da azumi ka kore abin da yake bata aikin haji ka tabbatar da aikin haji ka kore abin da yake bata maulidi ka tabbatar da maulidi ta yi ka ce maulidi kan bayi da asali sai ce maka shi ko yake da asali sunna ne shi ma ai baka ji ba annabi yayi azumi annabi yayi azumi kuma maulidi ne ba yanda zaka kore wannan a ma'anar maulidi maganar cewa to waye ma yake cewa a maulidi ne ah, to dama gashi kuma a cikin hadisi ka je ka dubi dukkan waɗanda suke rubuce-rubuce a kan ranar da aka haifi annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma abun da suke kawowa a ƙarƙashin haka sannan abun da zan faɗa a gaba shi ne. in an fahimce ni na faɗa na ce gasan karatun alkur'ani annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba tabi'ai ba su yi ba tabi'u tabi'ina ba su yi ba dukkanin magabata ba su yi gasan karatun alkur'ani ba amma abun mamaki a yau mai gasan karatun alkur'ani shi ne zai cewa wanda yake maulidi ya daina in ka tambaye shi meye hujjarka akan gasan karatun alkur'ani sai ya je ya yi. wannan shi ne hujjarsa akan gasan karatun alkur'ani abun bai kai a ah, ah, ah, ka ya tsaya a ya je yanko in ka a shi a hujjarsa na gasa a a kawo a yawa ana ji na ko? Eh yanzu ana jin ka. Inga kane kane sai ya ce wannan kane kanen shine hujjarsa akan maulidin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ok. Ah, da fatan ana ji na ko? Ana jin ka, ana jin ka yanzu mun ji. Saboda haka abin da nake so mutane su gane dai annabi bai yi gasan karatun alkur'ani ba cikin waɗanda abubuwa da nake bijiro su wallahi ah, abin da nake so in faɗa sarki zaki na ba da challenging a kansu wa duniyar waɗanda suke ganin maulidi bayi da kyau a kansu su fito da inda annabi ya yi gasan karatun alkur'ani akwai abin da bu abdul wahab ranar mako makon abdul wahab ina fata kana ji na sosai malam sarki zaki da shauran mutane ana jin ka sosai ana jin ka akan zauna a faɗi tarihin Muhammad bin Abdul Wahab domin an tambayi Sheikh Salihu Usainin menene bambancin maulidi da kuma zaman da ake yi a karanta tarihin Muhammad bin Abdul Wahab ga maganar don kar wani ya ce ma na yanka wannan maganar kawai na faɗe ta saboda haka suke faɗa sai su ce ai muna faɗan magana babu dalili ni kuma a kyautata zatona in dai ka san abin da ya shafi ilimi ka san darajar ilimi da da karna bar al-itisam din nan a gida wannan a fatawa al ga fatawa al na Sheikh Salih al fatawa al na Sheikh Salih al Mm. ga watakila za a ga bangon ya tafi saboda littafin ya dan daɗe a hannuna to gashi nan fatawal aqida na Sheikh Salihu Usaini gata an ganta da kyau an gani yawa to bari in bari in buɗe wajen bari in bude wajen ah, wallahi karatun yana da tsawo sosai amma bari in gwada karantawa da larabci zalla na san a cikin masu sauraro na in ai suna ji sai in zo wajen da zan saboda idan na ce sai na fassara hala ya ɗauki lokaci to amma za mu je kan muhallu sha'in sai in fassara wajen عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي فأجاب قائلا أولا ليلة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ليست معلومة على الوجه القطعي بل إن بعض الأصريين حقق أنها ليلة التاسع من ربيع الأول وليست ليلة الثاني عشر منه وحينئذ فجعل الاحتفال ليلة الثاني عشر منه لا أصل له من الناحية التاريخية ثانيا من الناحية الشرعية فالاحتفال لا أصل له أيضا لأنه لو كان من شرع الله لفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه لأمته ولو فعله أو بلغه لوجب أن يكون محفوظا لأن الله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فلما لم يكن شيء من ذلك علم أنه ليس من دين الله يجوز لنا أن نتعبد به لله عز وجل ونتقرب به إليه فإذا كان الله تعالى قد وضع للوصول إليه طريقا معينا وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف يسوغ لنا ونحن عباده أن نأتي بطريق من عند أنفسنا يوصلنا إلى الله هذا من ال... هذا من الجناية في حق الله عز وجل أن نشرع في دينه ما ليس منه كما أنه يتضمن تكذيب قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فنقول هذا فنقول هذا الاحتفال إن كان من كمال الدين فلا بد أن يكون موجودا قبل موت الرسول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام وإن لم يكن من كمال الدين فإنه لا يمكن أن يكون من الدين لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دين ومن زعم أنه من كمال الدين وقد حدث بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فإن قوله يتضمن تكذيب هذه الآية الكريمة يحتفلون بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يريدون بذلك تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يريدون بذلك تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام وإظهار محبته وتنشيط الهمم على أن يوجد منهم عاطفة من ذلك الاحتفال للنبي وكل هذه من العبادات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة بل لا يتم الإيمان حتى يكون الرسول أحب إلى الإنسان من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين وتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم من العبادة كذلك كذلك إلهاب العواطف نحو النبي صلى الله عليه وسلم من الدين أيضا لما فيه من الميل إلى الشريعة أو إلى شريعته إذا فالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التقرب إلى الله وتعظيم رسوله عبادة وإذا كان عبادة فإنه لا يجوز أبدا أن يحدث في دين الله ما ليس منه فالاحتفال بمولد فالاحتفال بالمولد بدعة ومحرم ثم إننا نسمع أنه يوجد في هذا الاحتفال من المنكرات العظيمة ما لا ما لا ما لا يقر شرع ولا حس ولا عقل فهم يتغنون بالقصائد التي فيها الغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام حتى جعلوه أكبر من الله والعياذ بالله ومن ذلك أيضا آه، أننا نسمع من سفاهة بعض المختلفين أنه أو مقتتلين أنه إذا تلتالي قصة المولد ثم وصل إلى قوله ولد المصطفى قاموا جميعا قاموا جميعا قيام رجل واحد يقولون إن روح الرسول صلى الله عليه وسلم حضرت فنقوم إجلالا لها وهذا صف ثم إنه ليس من الأدب أن يقوموا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره القيام له فأصحابه وهم أشد الناس حبا له وأشد منا تعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم لا يقومون له لما يرون من من كراهيته لذلك وهو حي فكيف بهذا الخيالات وهذه البدعة أعني بدعة المولد حصلت بعد مضى القرون الثلاثة المفضلة وحصل فيها ما يصحبها من هذه الأمور المنكرة التي إلى قوله فضلا أما يحصل فيها من الاختلاط بين بين الرجال والنساء وغير ذلك من المنكرات وتمهل الشاهد Usaimin an tambaye shi a dangane da maulidin annabi sallallahu ya bada wannan amsa na san dai insha Allah masu ji duk dai suka ji amma muhallu shaɗin na zo a kai وسئل فضيلة الشيخ عن الفرق بين ما يسمى بأسبوع الشيخ بأسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والاحتفال بالمولد النبوي حيث ينكر على من فعل الثاني دون الأول أن تنبي wato an tambayi fadilatu sheikh wato sheikh Usaimin menene bambancin abun da ake ce masa ranar makon Muhammad bin Abdul Wahhab Allah ya masa rahama da maulidin annabi sallallahu alaihi wa sallam fa'ajaba sai ya ba da amsa bi qawlihi al farqu bainahuma hasba ilmina min wajhayn bambancin da yake tsakanin su gurgudun ilimin mu sai yace anna usbu'a shaykh muhammad bin abdul wahhab rahimahullahu ta'ala lam yuttakhadh taqarruban ila allah wannan ranar mako na Muhammad bin Abdulwahab ba a ɗauke shi a matsayin abun kusanci zuwa ga Allah ba. Da Allah a ji wannan amsar. Wai abunda da ya sa ya zama ya bambanta da maulidin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama wannan ba a ɗauke shi a matsayin abun kusanci zuwa ga Allah azza wa jalla ba. Mm. Wa inna ma yuksadu bihi izalatu shubhatin fi ba abin nasi fi hadha rajul Iya abun da ake nufi da a taru a karanta wa mutane waye Muhammad ibn Abdul Wahhab saboda a kawar da wata shubuha da yake cikin zukatan mutane a dangane da wannan mutumin. wato ma'ana a dangane da Muhammad bin Abdul Wahab shi Muhammad bin Abdul Wahab ya cancanci a tara mutane a karantar da su waye Muhammad ibn Abdul Wahab don waɗanda ba su fahimce shi ba su fahimce shi wa yubayyanu ma manna Allah bihi ala almuslimina ala yadi hadha rajul kuma a bayyana bai wanda Allah yi wa wannan mutumin wa musulmai wai a bayyana wa musulmai bai wanda Allah yi wa Muhammad bin Abdul Wahab <laughs> <laughs> to amma da kuma mm. <laughs> in akwai wanda ya fi cancanta da a haɗu saboda shi a bayyana wa duniya waye shi ai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ya fi cancanta da wannan amma an gano muhammad ibn abdul ya cancanta a masa wannan na biyu sai suka na biyu suka ce usbu'u sheikh muhammad bin abdul wahhab rahimahullah la ya takarrabu wa ya'udu baya maimaituwa yana dawowa kamata ta'udul ayat kamar yadda iduka suke maimaituwa Balhuwa huwa amrun bayyinun ko buyyina linnasi wa kutiba fihi ma kuti al'amari ne kawai da aka bayyana wa mutane aka rubuta abin da aka rubuta wa tabayyana fi haqqi hadha ar-rajul ma lam takun ma'rufan min qablu sai ya bayyana a dangane da wannan mutumin abin da da ba a san shi ba aka san <laughs> <laughs> haba yan uwa haba yan uwa haba yan uwa haba yan uwa yanzu tsakani da Allah tsakani da Allah inna lillahi wa inna ilaihi a'a ka ji wai kawai wannan bawan Allah a bayyana abin da da ba a sani ba tattare da shi don a sani. Akwai wanda ya fi cancanta da wannan? Kamar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama? Hmm, Akwai wanda ya fi cancanta a san shi kamar manzon Allah? La yu'minu لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أدبوا أولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب أهل بيتي وقراءة القرآن ku ladabtar da ‘ya'yanku a kan ɗabi'u son annabinku shi aka fara kawowa da son iyalan gidansa kafin ma karatun alkur'ani ya zo amma gashi nan ana ta cewa wai a sanar da mutane waye muhammad ibn abdulwahab wanda basu su san shi ba su san shi amma kuma ana katse mutane kar su taru su sanar da waye annabi Muhammadu taron da aka yi saboda Muhammad ibn Abdul Wahab yana sama da taron da aka yi saboda annabi Muhammadu taron da aka yi saboda makon sahabbai yana sama da taron da aka yi saboda annabi Muhammadu akwai wani ɗan adam da za a taru wanda ya fi taron da za a yi wanda aka yi na annabi? Kai inna lillahi wa in irin wannan fahimta Allah ya irin wannan fahimta Allah ya sawwaka irin wannan fahimta Allah ya sawwaka Allah ka gane da mu Allah ka fahimtar da mu Allah ka fahimtar da mu Allah ka fahimtar da mu yan uwa taron siyasa nawa ka tafi na'am ina tambayan ka taron siyasa nawa ka tafi mitin a kasuwa mitin mitin da kuka je kuka taru kuka tattauna akan matsaloli daban-daban taro nawa ka tafi wanda ma rayuwar duniya ake taɗi hira ne ake yi a cikinsa. Taro nawa yake tattare da gulmace-gulmace? Taro nawa? Za ka iya ƙirga mu? Wannan fa haɗuwa aka yi ana ambaton fiyayyen halitta. Wallahi ina mamaki. Kaga kai. Wallahi wasu abun fa. To, ala ayi halin Ga shi nan ka duba shafi na ɗari hudu da shida usbu'u muhammad bin abdul wahab a cikin fatawal aqida na ashek salihul usaini fatawal aqida na ashek salihul usaini fatawal aqida don karka ce muna ƙarya kamar yadda ka saba faɗa don kar ku ce ƙarya ne kamar yadda shi sa na ɗauko ina karantawa ina nuna wajen kuma ina faɗan shafin dan Allah idan babu a littafin ka ka zo zan gwada maka waje. wannan shine saboda haka wannan gabar kenan sannan daga ciki daga cikin waɗannan bidiyo'i, shi kansa tafsirin alkur'ani da ake a cikin watan ramadana a ɗauki ramadana farko har ƙarshe tare da mai jan baƙi bidiya ne annabi bai yi ba sahabbansa ba su yi wannan ba yawa akwai masu fakewa su kawo waɗansu da barbaru wanda da barbarun kuma ba za su taɓa yiwuwa ba inda annabi yana zama a cikin watan ramadana ya yi tafsiri tare da mai jan baƙi da yanzu ba wanda aka fi haddace sunansa a wajen masu jan tafsiri irin wanda yake jawa manzon Allah saboda duk wanda ya mannu da manzon Allah sai ya samu wata darajar da ba wanda zai samu irin ta saboda haka ya kamata a gane wannan babu sannan idan muka ɗauki yadda ake kasa tauhidi zuwa uku Tauhidin rububiya Tauhidin Uluhiya, Tauhidin asma'i wa sifat bid'a ne annabi bai yi wannan kason ba wato abin da nake so duniya na waɗanda suke inkarin maulidi ina so su kawo mun inda annabi ya yi wannan ko sahabban annabi na farko a kiyaye wannan ranan makon sahabbai a haɗu a faɗi tarihin sahabbai makon sahabbai wani abu wai makon sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam bai san da wannan ba sahabban kansu ba su san da wannan ba hasali wannan abu kwanan nan aka kirkiro shi aka farar da shi balle abin da ya shafi usbu abdulwahab shi kansa abdulwahab ne yaushe ne aka same shi balle kuma a ce an samu ma zaman da aka yi saboda shi wato mutane abin suke so su nuna wa duniya a zauna a taru a yi tarihin muhammad ibn abdulwahab zai fi muhimmanci a zauna a yi tarihin sahabban annabi a yi taro a karanta tarihin su zai fi na annabi kamar haka ake karantar da mutane ke lallai ina neman dalilai a kan waɗannan ah, da Allah ka ce ba ka gasan karatun alkur'ani to ka yadda da wannan usbu abdul wahab ko ba ka yadda ba idan baka yadda ba to me matsayin wannan taron me matsayin waɗanda suka yi wannan taron wataƙila ka ce baka yarda da shi ba to me matsayin usbu sahaba idan kuma baka yarda da shi ba me matsayin waɗanda suka yi wannan taron sa'annan abin da ya shafi kasa tauhidi zuwa kashi uku tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya tauhidul asma'i was sifat ina so duka a kawo wannan wato kar ka je ka fake da alaikum bi sunnati wa al khulafa'ir rashidin shi yasa na kawo waɗannan ina so ka fito duniya ka bayyana wa mutane ina aka samu usbu Abdul Wahab daga Annabi ina aka samu usbu sahaba daga Annabi ina aka samu musabaqatul Qur'an daga Annabi ka kaddara ko baka musabakan ka taimaka wa masu musabakan mana ka gaya musu inda za su samu wannan daga annabi ina aka samu tafsiri a cikin watan ramadana wanda annabi ya yi tare da mai ja masa baki ka fito mana da wannan mana idan ka ce a ah, wannan karantarwa ce kuma karantarwa babu ƙaidi sai in ce subhanallah in karantarwa ce karantarwa babu ƙaidi wato abin da kake nufi tunda ana karantar da mutane ƙur'ani ne ba a ƙayyade cewa ga yanda za a karantar ba to lallai kuwa karantar da mutane waye annabi ma lallai shi ma ba a ƙayyade iyayen da za a yi ba saboda wannan wayon da dabarbarun da kake so kai duk ba za su fitar da kai saboda annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yi addibu auladakum ala salati khisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ali baiti wa qira'atil qur'an ku ladabtar da ƴaƴanku akan ɗabi'u uku sai yace son annabinku to kaji son annabinku to kaji son annabinku sai yace wa hubdu ahli baitihi da san iyalan gidansa eh wa hubbi ahli baitihi da san iyalan gidansa sai yace wa qira'atil qur'an da karatun alqur'ani kaga qur'anin da ka kawo anan a cikin wannan hadisi in ka lura sanda aka fara ma kawo annabi Muhammadu kafin aka kawo iyalan gidansa sannan aka biyo da qur'anin saboda haka fito da dalili ka faɗi mai jan baƙi wa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin watan ramadana da tafsiri kar ka je ka gaya wa ɗalibai waɗanda suke tare da kai ka ce musu wai a'a ai wannan karantarwa ce shi kuma karantarwa dama babu wani ƙaidi wannan dabarbaru ne ka faɗi annabi ya yi shi ake nema idan annabi kuma bai yi ba to me sunan abu dole ka ce bidiya ko kuma ka yi wayo ka ce a wannan yana karkashin masalihul mursala kana ce masalihul mursala shi kenan to ɗauki maulidi taron maulidin shi ma ka bashi masalihul mursalama mun tattauna da wani bawan Allah wanda na sani a cikin waɗanda suka san kamar yadda yake lissafawa ya tattauna da wani ya tattauna da wani ya tattauna da wani eh, akwai eh, Sheikh Ahmad Sheikh Ahmad Sheikh Tahir Usman Bauchi a a marigayi eh marigayi kenan marigayi na'am eh, eh lokacin da yake ta bayani akan cewa wai ai an kawo shi aka shi ma yana ta faɗa wai an kawo shi akan akan ya zo ya ƙure shi saboda haka sai kuma ya ɗauka haka ne sai aka gaba haka ba to ai duk wanda ya bibi abin da yake tafiya ya sani ya tambaye ka yadda lugatan menene yadda lugatan baka bashi amsa ba kuma ka je ka saurari karatun da kanka baka bashi amsa ba idan an tambaye ka hannu a yare ya kamata ka ce alquwa ko ka ce an ni'ima ko ka faɗi waɗansu kalmomi wanda dai aka kawo shi lokacin ɗin amma baka faɗi wannan ba kai ta dibi-dibi wanda kuma kowa ya sani duk masu bibiyan karatu sun san wannan saboda haka baka ba da ansar abin da aka tambaye kan ba to amma na kuma kai a wajenka kana gani duk da haka so saboda haka kuma sannan maganar da kuka yi a gaba kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wala la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum har zuwa fadin sa huwa ma'ahum wa ma'ahum ma'ahum aina ma kanu to wajen fadin ka cewa bi ilmihi wanda na san cewa kana tafe akan cewa bi ilmi wai abin da yake so kai ka fahimta masu cewa bi ilmihim ma ai kaga ba Allah ne yace bi ilmihi ba in tafwidi za a yi kawai to a yi tafwidi mana tunda ba Allah ne yace bi ilmihi ba to da sai a bar ma'anar ma'iyan a wajen Allah sai a ce Allah shi ya san me yake nufi da wa huwa ma'ahum aina ma cewa yana tare da su a duk inda suke ma'ana ba inda mutum uku za su kasance sai Allah ya kasance ta to misali idan kace bi ilimi kaga ai kai tawili tare da cewa eh tawili mu a wurin mu kaga abu ne mai kyau abu ne mai kyau domin akwai masu kokari su mayar wa wasu martani akan wannan akan cewa ai al-hafiz as-suyuti ma yana daga cikin wanda yake tawili eh ai al-imam as-suyuti yayi tawilin da ilmihi domin shi ma wai ana so a kafa mana hujja da al-imam as-suyuti shi ma ya ce da ilmihi da dama muna inkari ta ba ma inkarin ai tawili ba ma inkarin tawili to amma na abunda kai muke tambayanka anan din me yasa ka yadda da tawilin to amma idan an ce ar-rahmanu ala al-arshi za a yi tawilin ta sai ka ce kuma ba haka ba a barta yadda Allah ya barta idan Allah ya ce wa huwa ma'akum aina ma shi ma ka bar shi yadda yake mana idan ka ce bi ilmi ka yi tawili to kenan wanda yazo yake cewa ar-rahmanu ala al-arshi istawa ma zai masa tawili sai ka bar shi a haka kenan wanda ya ja maka aya yake cewa wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ila shine Allah abun bauta a sama shine Allah abun bauta a ƙasa yana faɗan haka tawili ne amma idan ya ce Allah a sama kuma Allah a gasa, sai ya ce to ma'anan a bar shi a wajen Allah wannan shi shine ne sabon abun mamaki sai mutum ya ya ce maka ai Allah maɗaukakin sarki yana sama saboda haka Allah ne ya faɗa yana sama to wa ya ce wa huwa ma'akum aina ma yana tare da ku a duk inda kuke shi kuma wa ya faɗa ba Allah ne ya faɗa ba to mm. kenan yi imani wa'ansu ayoyin za ka yi tafwidin su amma wanda kake son ranka kuma sai ka yi tawili to inda kai ma ka da cikin masu tawilin to ka bar mana shauran masu tawilin su ma su ci gaba da tawili a inda suke suka ga ya kamata a yi tawili a wajen a bisa da dalili misali kamar misali yadullahi Allah ya faɗi yadu ya faɗi yadani ya faɗi ya kawo hannu guda biyu ya kawo hannu ɗaya ya kawo hannaye to misali sai aka yi tawilin ta da wanda bata saba da da lugha din a yanda ake fassara ta ba to menene illa tunda an ce a yaren ana nufin hannu ƙarfi wanda hatta Sheikh Salih Usaimin a cikin wannan sadda ya kawo haka Sheikh Salih Usaimin a cikin fatawal aqida din nan gata nan ya kawo wannan shi yasa wanda duk yake ganin ba haka ba shi ma kaga za a zo a bude ya karanta masa so saboda haka ya kamata su fahimci wannan bangare din shi yasa ma in Allah ya bai mun samu lokaci na musamman akwai darasi da mu ma muke so mu da gudunmawar mu akan wannan bangare saboda mutane da yawa gaskiyar magana ana buya a bayan son rai alal akalli a dinga adalci mana a dinga adalci a dinga adalci gaskiyar magana to kaji waɗannan abubuwa su nake bada wannan a kansu kuma duk inda nake a yanzu sai na bayyana su a kare mun waɗannan abubuwa usbu abdul wahab makon abdul wahab usbu sahaba makon sahabbai musabaqatul qur'an gasan karatun alqur'ani igo da wasali wa alqur'ani tafsirin alqur'ani a cikin watan ramadana hada alqur'ani a zamanin sayyidina abubakar duk da musallama musu wannan a irin fahimtar da suka yi duk da ma zaidu dan sabir yake yana cewa ai ya ce shi ba zai yi abin da annabi bai yi ba ai shi ma ya faɗi haka to amma na sayyidina umar ya ce ai alkhairi ne shi ma sayyidina abubakar Allah ya ganar da shi alkhairi ne wanda wannan yana nuna kenan duk abin da bai fita daga cikin alkhairi ba kenan ana iya yin sa to da kun fahimci wannan da kun hutar da kanku kuma wannan yana cikin ma'anin faɗin Allah waf'alul khaira ku aikata alkhairori so saboda haka wannan maganar kenan wato sarki zaki abubuwan suna nan fa da yawa kaga ban zo kan al-itisam na al-imamu shafi'i ba ga ta nan wannan al-itisam kamar yadda Dr. Idris ya yi ƙoƙarin ya nuna cewa ai to wai Shehu Ibrahim ya rarraba ya ce shi ma bidiya bai rabu ba to abinda nake so ya gane a cikin malaman da ya amunta da su kamar misali shi kansa al-Imam Shatibin yana daga cikin wanda sun kasa bidiya. duk da dai irin kashin da yayi ba irin kashin da shauran masu kasa bidiya ta hanya mai kyau suke kasawa ba in an fahimta shi ya kasa bid'a wato zuwa ga mukaffira da kuma wanda bata kai ta ba ma'ana dai wanda za ta iya kafurtar da mutum da wanda kuma bata kai ga haka ba wanda shi ma salihul usaimin din ya faɗi irin wannan a cikin wancan littafi nasa fatawal aqida ga wannan littafin a maganar kason bidiya ni ban sallama ma akwai wani malamin da za a ce bai yarda da kason bidiya duka ba gaskiya ban yarda da haka ba duk da ba ina kuma kore cewa tabbas ba za a samu ba amma ni na ce a yanzu ban yarda ba in akwai kuma wanda zai iya kawo wanto bismillah ya kawo amma ni abin da na sani ko dai ya zamana an kasa bidi'a zuwa ga bidi'a lugatan wasilaha wato bidi'a a luga da bidi'a a shari'a to kaga dai har yanzu bidi'a an kasa in kuma ka ce babu kowaye ma ya ce bidi'a guda ɗaya ne to da Allah ina so in sani idan kuwa zaka ce akwai bidi'a a luga akwai bidi'a a shari'a to ka kasa bidi'a haka idan zaka ce akwai bidi'a mukaffira akwai bidiya wanda za ta iya kafurtar da mutum akwai kuma wanda bata kai haka ba nan ma ka kasa bidiya shi yasa na taɓa faɗa na ce a kawo mutum ɗaya wanda bai yadda da cewa bidiya za ta kasu ba yawa saboda haka abu mutane yana da kyau su fahimci wannan da kyau ya kamata a riga yin abubuwan in dai za mu tafi kowane malami ya je ya ce wata bidi'a ya ce a wannan bidi'a ce a luga to ashe akwai wata bidi'a a shari'a kenan to kaga ashe bidi'a ta kasu ana ko da bai faɗa a bakinsa ba ya riga ya kasa sannan kuma ko dai ya kasa ta zuwa ga mai kyau yadda waɗannan ƙa'idoji kamar suke misali a ce haramun ko ka ce wajibi haramun mandubi makruhi mubahi haka bidiyoyin za su kasance karkashin wannan ko kuma ka ce a kai kana cikin waɗanda suka kasa ta a ɓangaren cewa dai ba za a samu mai kyau a ciki ba amma za ka kasu zuwa ga mukaffira muharrama makruha ko kuma ka tafi akan wanda ma suke ganin cewa mukaffira muharrama makruha makruha tanziha duka akwai waɗannan zantuka din saboda haka dole a samu ɗaya daga cikin waɗannan yawa saboda kan ji wasu suna sake zantuka kawai biyar fa na'am da kana da bidiyoyi kamar biyar ko shida fa da ka eh a gaba ko kai abubuwan ne to wato ya ce wai hmm. eh, to anan muna nufin mun saba da su shau Ibrahim to abin da nake so ya fahimta maganar abun da ya shafi wannan mas'alar da ya yi ta na kasuwan bidiya mas'ala ce fikihiya, mas'ala ce ta fikihu ba mas'ala ce ta ɗariƙa ba ya kamata ya fahimci wannan ba fa kason bidiya tana cikin ɗariƙa ba ne kason bidiya tana daga cikin ɓangaren malaman fikihu ya kamata ya ƙara fahimta ina ƙara fahimtar da shi ya gane yadda fa abun yake saboda haka ita saɓanin fahimta a cikin fikihu ba wani abu bane Yanzu misali zaka samu mutum yana tsarikan tijjaniya, amma sai ka samu a mashabarsa ba shafi'e ne, wani kuma ka samu a mashabar ba hanife ne, wani ka samu a mashabarsa ba hanbale ne, wani ka samu a mashabarsa ba malike ne. To kaga a ɓangaren masail na fikihu ana iya samun saɓani wani ya fahimci wani abu wani ya fahimci wani abu wannan ba matsala ba ce ta ɗariƙa balle ka ce ai wai a to ran da kuma mutum ya bayyana ya saba da shehu ibrahim anan to an kore shi a dariƙa kenan kamar yadda na ji ya furta wannan magana a cikin zantukarsu to ai wannan matsala ba ce ta dariƙa ba ce ya kamata kai ma ka fahimci haka ai Allah da kalli doctor kai hakuri ya kamata ka fahimci wannan yawa saboda haka wannan kenan to in kuma kace ba haka ba to abun da nake faɗa shine a Ibn Taymiyyah ya saba da kai kai ma Ibn Taymiyyah ya saba da kai Ibn taymiya ya saba da kai akan matsalar zaman hutu kai a wurin ka zaman hutu yawa za a yi ta sunna ce ko da limami ko da limami baya yi amma Ibn taymiya a wajensa idan limamin ka bai yi ba to abin da yafi karka yi saboda wannan hadisi na inna inna ma ju'ila al-imamu li yutamma Randa ran da kake so a gwada maka wajen gashi saboda lokaci ba zai iya isana ba amma ga tana cikin fatawar sala na ibnu taymiya don haka ka saba da ibnu taymiya sai ka fita daga cikin tafiyar ibnu taymiya ko ka daina kafa hujja da ibnu taymiya in kuma ka yadda ka iya sabawa da ibnu taymiya akan matsaloli na fikihu to ka koma ka yadda da wanda ya saba da shehu ibrahim akan matsaloli na fikihu ba matsala bane wannan ba kuma matsala ce ta tsarika ba wannan ita ce abin nake so ka fahimta a nan ah, fatawar sala ga ta nan kuma sannan shi kansa albani muhammad Nasiru albani ka saba da shi domin a wajen albani idan mutum ya yi ruku'i idan ya ɗago ba zai sake mayar da hannayensa kan kirjinsa ba sake hannayen zai amma na san watakila wajen ka ba haka bane muhallu sha akwai abubuwa fa da yawa wanda na zano su wanda inda ka sassaba da su da yawa hasali kai ne ma zan ce ka fita daga cikin fahimta da malaman da kuke tare da su da yawan gaske yanda suke tafiya daban inda kake daban kuma wallahi insha Allah kasa inda za a zo a saka zai ƙara tabbatar wa duniya haka ina da wuraren da yawa amma na zan taƙaita su a nan don ka ci gaba da samun kasunan nan ka samun wanda yake gaba kowane irin abun hawa damir ne rakumi ne mota ne jirgin ruwa ne a kafa ne jaki ne alfadari ne ko saniya ka je. abin da ake bukata dai ka je ka aikin haji walillahi ala nasi hijjul baiti man hijjul baiti man istata ilai sabila in dai ka samu hanyar zuwa ko ka je sai sa zamanin manzo Allah har zuwa yanzu wasu jirgin ruwa suke zuwa wasu jirgin ruwa suke hawa kwale-kwale a ni daga sudan da zan tafi a eh, saudi arabia ne umra ai ta jirgin ruwa na bi jirgin ruwa daga sudan kai dai ka je don haka nan zuwanka a mota ko a mashin ko a keke ko a jirgin sama wannan abun hawan ba addini ba ne kuma bidi'a ba ta shiga sai a menene sai abu na addini yanzu fanka a masallaci wace baka addini ne an ka ce addini ne ga ya mun bambancin lada a sallah a masallacin da yake da fanka da wanda bai da fanka kawo mana kai dan a kudugu da wanda ya magana a microphone da wanda bai magana a microphone ga mana bambancin ladan su da wanda ya sallah kan kafir da wanda bai sallah kan kafir me ga mana bai bambancin ladan su ku rika batar da mutane wace baka waɗannan abubuwa addini ne balle su zama bid'a bid'a ba ta shiga don bid'a ma nan ta kai kari akan abin da manzon Allah ya zo da shi ka kuma ce addini ne amma babu a ƙur'ani babu a hadisi ya zama bid'a to yanzu waɗannan abubuwa da wannan ya batar da su ya za a wajen malaman addini masu fa'inta su kira su bid'a sai sa shi kansa Ibrahim Inyas a wannan littafin ai ya mayar musu da raddi lokacin da ake ce wai ai ka san shi ma wannan ya faɗa eh, wai makarantu da ake ginawa a sa malami ya zo ga blogboard yana rubutu ga waɗannan akan kujera ai manzon Allah bai yi ba ai haka bid'a ne to Ibrahim ya ce ba ba bane <laughs> ka zo ka duba wannan tabi Ibrahim ya ce ba ba bane shehin ka ya karyata ka kuma ka in ka karyata to na eh, hudu wa na ce ba na jin ban san me yasa ba maganar ba na ji ba yana ban mamaki to gashi nan dai anan mu mun ji amma yanzu ga kai maganar ka ina ji sosai fa amma na sai ya zama na ce ko dai mu maimaita maka ne ban san matsalan ba ko za ka ban sa abin da wurin ka ne ko ko in cire ko in cire wannan abu in gwada, in gani cire ya fi sun she maimaita maka gani in ya zo okay in cire shi haka ba ɗaya eh, cire mu gani to in sake saka maka in kaji yawa yanzu yanzu ji yanzu ji mu gani ya eh, to to bismillah kowane irin abun hawa damir ne raƙumi ne mota ne jirgin ruwa ne a ƙafa ne jaki ne alfadari ne ko saniya ka hau kaje abinda da ake bukata dai ka je ka aikin haji walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilai sabila in dai ka samu hanyar zuwa ko kaje sai sa zamanin manzo Allah har zuwa yanzu wasu jirgin ruwa suke zuwa wasu jirgin ruwa suke hawa kwale-kwale ko ni daga sudan da zan tafi a eh, saudi arabia ne a ai ta jirgin ruwa na bi jirgin ruwa daga sudan kai dai ka je don haka nan zuwanka a mota ko a mashin ko a keke ko a jirgin sama wannan abun hawan ba addini ba ne kuma bidi'a ba ta shiga sai a menene sai abu na addini yanzu fanka a masallaci wace baka addini ne an ka ce addini ne ga ya mun bambancin lada a sallah a masallacin da yake da fanka da wanda bai da fanka kawo mana kai dan bidiya kudugu da wanda ya magana a microphone da wanda bai magana a microphone ga mana bambancin ladan su da wanda ya sallah kan kafir da wanda bai sallah kan kafir me ga mana bai bambancin ladan su ku rika batar da mutane wace baka waɗannan abubuwa addini ne balle su zama bid'a bid'a ba ta shiga don bid'a ma ta kai a akan abin da manzon Allah ya zo da shi ka kuma ce addini ne amma babu a Kur'ani, babu a hadisi ya zama bid'a to yanzu waɗannan abubuwa da wannan ya baibatar da su ya za a wajen malaman addini masu fa'inta su kira su bid'a sai sa shi kansa Ibrahim Inyas a wannan littafin ai ya mayar musu da raddi lokacin da ake ce wai ai kasan shi ma wannan ya faɗa eh, wai makarantu da ake ginawa a sa malami ya zo ga bar yana rubutu ga waɗannan akan kujera ai manzon Allah bai yi ba ai haka bid'a ne to Ibrahim ya ce ba bid'a bane <laughs> ka zo ka duba wannan tabi Ibrahim ya ce ba bid'a bane shehin ka ya karyata ka kuma ka in ka karyata na kai ka ji ko eh na ji sosai yanzu ai gwanda da na cire amma yanzu ana jin magana na ana jin maganar ka sosai sosai to alhamdulillah na ajiye ma wannan ɗin kawai tunda in ta sa yanzu ina jin maganganu to da farko na riga na kawo masa misalai ba irin misalan da yake samu a wajen waɗansu malamai daga cikin malaman mu ba na bashi misalan da hankalinsa zai kama shi yasa ma na ce ya kawo mun inda annabi ya yi usbu abdulwahab ko ya yi ishara da ya usbu abdulwahab ya kawo mun inda annabi ya yi makon sahabbai ya kawo mai inda annabi ya yi gasan karatun alkur'ani duk da shi a wajensa yana cewa bidi'a ne amma ya taimaki masu gasan karatun alkur'ani mana ya kawo musu dalili haka ya kawo tafsirin alkur'ani a cikin watan ramadana ya kawo hujjar a kasa tauhidul rububiyya tauhidul uluhiya tauhidul asma'i was sifat a kaji na ambaci ɗaya daga cikin misalan da ya kawo a'a Yawwa to to yanzu waɗannan misalan da na kawo su ai na san abun da suke faɗa shi yasa ka gani ban karkata ma akan wancan ba. Amma shi wanda kai magana baka kawo masa baka kawo masa alaman cewa eh. ah, wai a gina maskaranta liman ya eh. gaban blackboard kuma ah, duka dai example da kawo baka kawo masa wannan ba? Eh ban kawo masa waɗannan misalan ba saboda abun da ya sa shi a wajensu ba su ɗauki waɗannan a matsayin misalai da za a kafa musu hujja da su ba saboda ai suna cewa waɗannan abubuwan ba sa cikin addini to shi yasa sai na kawo musu da abun da suna ganin shi addinin ne sai dai su kore shi a matsayin addinin amma ya shiga addini ko suna so ko ba sa so mai gasan karatun alkur'ani in ya zo me yake karantawa alkur'ani yake karantawa alkur'ani addini karanta alkur'ani addini ne ko ba addini ba addini ne yawa to haka nan kuma wanda za su taru su faɗi aikin alkhairin sahabbai karantarwa suke karantarwa ko kuma ba karantarwa ba ne karantarwa addini ne ko ba addini ba ne addini kasa tauhidi zuwa kashi uku al'amarin addini ne ko ba addini ba ne to shi ka ga ko ɗaya daga cikin abun da suke tsammanin ban kawo musu misali da shi ba don haka su fito su ce mu waɗannan ɗin ma ba addini ba ne su ce tafsiri a cikin watan ramadana tare da mai jan baki ba addini ba ne su ce mun kasa tauhidi zuwa kashi uku ba addini ba ne tunda annabi dai bai yi ba to lallai su zo su tabbatar mana addini ne ko ba addini ba ne in kuma addini ne to me yasa suka kasa abin da annabi ba bai kasa ba na kawo musu hujja da gasan karatun alkur'ani su zo su ce mun ba addini ba ne kai wato sarki zaki abinda nake so duniya ta sani a yanzu babu wanda zai iya kare wannan abubuwa da na faɗe su a yanzu babu maganan da kai da shi babu wanda ya kare ba wanda ya isa ya kare waɗannan abubuwa to sannan sai abubuwan da ya faɗe su zan dawo kansu bayan na gama da wannan shi kuma ɓangaren abun da yake ta faɗa kamar misali abun da ya shafi fanka abun da ya shafi eh, abun da ya shafi ma telefon da shauransu haka ne yake faɗa ko eh, da tabarma da ba uwa cewa ba addini bane amma kenan za a yi amfani da su to tambayan da nake yi ma masu irin wannan fahimta shine misali wanda ya kawo kafet masallaci akwai lada ko babu To idan mutum yana buƙatar lada. Eh. Abin da nake so idan mutum yana buƙatar lada. Wanda ka wata barba ko kafet masallaci akwai lada ko babu? Yawwa akwai lada ko babu. Idan ya ce akwai lada, eh. to wa yana da ladan. Hmm. To kaga abu ya shigo addini kenan. Amma ka ɗauki taburmanka ka kai gida ba addini ba ne. ka ɗauki kafir ka kai gidanka ba addini ba ne amma kana shigo da shi masallaci lada kake nema in kuma ba haka ba waɗanda suke kawo musu kafir a masallaci su ce musu ba sa bukata don ba addini ba ne ah, wani lokaci idan ana neman a kawo kafir masallaci har ma akan ce fi sabilillahi akan tashi ana neman fi sabilillahi menene fi sabilillahi a baya saboda Allah ko? <laughs> so wannan kenan sannan na biyu wato abun da yake so ya nuna wa duniya shi waɗannan abubuwa tunda kafet ba addini bane a bar su su rika kawo kafet tunda taburman nan ba addini bane a bar su su kawo ba tare da sai an tambaye su me dalili ba amma fa da hakan suka koma kuma suka ce tasbaha rike ta bid'a ne kar a rike domin annabi bai rike ba to me yasa ba za ka mai da tasbahan ma ba addini ba ne amma sai ka bar mutane su ci gaba da rikewa mutanen duniya suna sauraro na ana ana ji ana ji ana sauraro ka sosai yawa to to saboda haka sai ya ce ai to tasbaha ma ba addini ba ne tun da ba addini ba amma za a iya ci gaba da riƙewa ya faɗi haka mu ji me yasa yake cewa bidiya to idan mutum ya ce sifika wanda ake amfani da shi a cikin masallaci ba addini ba ne to saboda rashin kasancewansa addini shi zai sa ka yi amfani da shi in na fahimci irin maganganun da suke faɗa saboda rashin kasancewansa addini shi zai sa ka yi wallahi daga cikin masu faɗan irin wannan wani bawan Allah mun taɓa tattaunawa da shi akan hatta waɗannan matsaloli da na bijiro muku yanzu akan matsalar musabaka na karatun alkur'ani bambancinsa da maulidin annabi Mutai masa me bambancin gasan karatun alkur'ani da maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa bambancin su shi gasan karatun alkur'ani yana karkashin masalikul mursala ne sai na ce masa to ya aka yi gasan karatun alkur'ani da bai wuce shekara hamsin sittin ya samu masalihul mursala amma maulidi da ya kai shekara ɗari bakwai a irin tsarin da ake yi ba a sashi a ƙarƙashin masalihul mursala ba. Mm. Shi kansa da bakinsa sai yake cewa kai eh gaskiya shi ma musabakan bidiya ne. Saboda haka ina gaya maka wato wallahi waɗannan maganganun da suke faɗa fa ina gaya maka wallahi suna samun waɗanda ba su leƙa waɗannan wuraren ba ba su san da zaman waɗannan wajejen ba shi ya sa ma suke ta gaya musu wannan amma babban shawarin da nake bawa waɗanda suke zama a gaban su nan wallahi su koma suna karance karance gaskiyar magana kuma ina da yaƙini ran da duk suka koma suna karance karance to za su tabbatar da abubuwan da suke ta faɗa musu nan akwai fa matsala eh su yi hakuri akwai matsala so saboda haka shi da yake ta nanata maganar cewa ana faɗan waɗansu maganganun da ba makoma ai shi ne ma yake faɗan abubuwa da babu makoma kuma naji yana magana lokacin da yake reference akan waɗannan abubuwa cewa antum a alamu bi umuri duniyakun wai saboda waɗannan al'amura ne da suka shafi duniya don haka ku kuka fi sanin abun da ya shafi duniyanku Wata subaha ma ka ce tana a addinin buda wato eh, zan dan faɗi wani abu duk da na san akwai masu watakila wata rana za a zo a faɗi cewa shi ya faɗa ya yi mukabala wani ya yi da wani ya yi da wani na je yana faɗan wannan ni ba zan faɗa ba amma kuma na san akwai wanda za su zo su faɗa na sani abun da ya sa kawai abun da dai zan ƙara da shi shine akan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un doctor ka sani har yanzu fa akwai bashin da nake ka eh akwai bashin da nake ka har yanzu baka biya ni ba kai hakuri kana bin eh ina so ina so doctor da Allah a daina fada fada ba ta da amfani ka daina in za a tattauna da kai ka tada husuma ka tada hayaniya in dai don Allah ake waɗannan abubuwa ka natsu ban ce ba zan karu da kai akan wa'insu ilimin da Allah ya baka ba amma kai ma ka san akwai abubuwan da in Allah yadda zaka karu da ni ko to me yasa ba za ka rika natsuwa ana tattaunawa da kai a yi magana ta fahimta in minti talatin ne za ka yi ka yi minti talatin kar in saka maka baki in yi minti talatin kar ka sa mun baki amma ka sani ina fa bin ka bashi bashin da nake bin ka ka yi kaset kan iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama yan wuta ka yi kaset guda bakwai eh. amma na Eh, na maka kaset guda goma sha biyu akan iyayen annabi ɗan aljanna ne. Sai na ce maka in ka sake yin guda ishirin zan maka arba'in. Ai kai ma ka sani har yau baka sake dawowa ka ci gaba da wannan ba. Ok, shi ne bashin da kake bin sa. Eh, ina bin sa bashi gaskiya. Kuma ya san an yi haka. Ya san an yi haka. So saboda haka ah, abun da ya sa na faɗa kuma na maimaita ban taba hawa social media in kawo maganar cewa Dr. Idris kaza kaza ba shi ya fara ya fara shigowa amma har a yanzu ni a yanzu wallahi ba na jin komai a tattare da shi iyaka abinda dai na sani kawai har gobe in dai za a zauna a tattauna akan matsaloli na ilimi ina shirye kuma ina gayyatan sa na ma gayyace shi a kuma na ba shi daman duk inda ya zaba mu yi zaman ina gayyatan sa akan abin da ya shafi bidi'a a tattauna maganar bidi'a da shi na yadda in ma yana tunanin cewa ya sani dai har mu gama maganan da za mu yi ni ba zan zage shi ba kuma ba zan ci mutuncinsa ba kuma na ɗauki alkawari in ya ga dama ma ya zage ni kuma na ɗauki alkawari ba zan rama ba don kar ma ya yi tsammanin za mu zauna ko in ci mutuncinsa ko in ya faɗo in su maganganu da zan mayar masa kuma na masa alkawarin haka idan ya faɗi waɗansu abubuwa na cimin mutunci na ɗauki juriya zan yi haƙuri a kai duk kalmar da zai kawo na cimin mutunci na ɗauki alkawari na ɗauka na yafe masa duniya da lahira amma abin da nake so da shi mu zauna a tattauna kuma ya zaɓi a duk inda ya zaɓa nan na fi so ya zo mu haɗu mu zauna a tattauna amma in ya ce ba nan ba to ya gayyace ni a inda yake ganin za a zauna kuma ni na yadda ko inan a saka a zauna Allah ya sani ya faɗi abubuwan da duk yake so a bashi minti talatin in sayi magana ba tare da na sa masa baki ba in faɗa na minti talatin kar ya samu baki sa'annan ya mun tambayoyin da ya ga dama sannan a bani nima in masa tambayoyin da na ga dama to a nan masu hukunci su ne masu sauraro ba ni da shi ba ba ni zan bayyana cewa in ce na kure shi don mai ba maganan kurewa bane ko kuma shi ya rika yaɗa cewa ya kure da kansa ba ba haka bane a'a a bar mutane su yi hukunci kuma wallahi in akwai abinda ya faɗe shi na gaskiya na daidai na Allah ya fahimtar da al'umma su ɗauki abin da ya faɗan kuma su yi aiki da abin da ya faɗan kar Allah ya taimaki al'umma su faɗi su tsoro akan abin da na faɗan wannan shine abin da ni nake nufi kamar yadda al-Imam Shafi'in yake faɗa ma nazartu ahadan illa wato yana cewa ma nazartu ahadan illa tamannaitu an yadhhara al-haqqu min lisanihi fa aqbal ko ma nazartu ahadan ala al-ghalaba ban taba munazara da wani kawai don burin in rinjaye shi ba ban taba munazara da wani face sai na bukaci gaskiya kawai ta fito daga bakinsa in karbi gaskiya saboda haka ina so ya ji abin da nake faɗa da kyau na masa alƙawura guda uku alƙawari na farko idan ya zaɓi duk inda yake buƙata mu zauna. a sharaɗi ɗaya zan kawo a nan shine a social media da ya fito ya yi magana sai ya zaɓi wanda yake buƙata, duk inda ya zaɓa sai mu yi maganan a wajen amma ni yanzu a nan social media ka sarki zaki na gayyace shi amma na idan ya ce baya buƙata yana son inda ya zaɓa ya zaɓa na bashi na masa alkawarin wannan sannan na biyu na masa alkawarin ba zan ci mutuncinsa ba kuma ba zan faɗa masa abun da zai masa zafi ba ko zai ɓata masa ba kuma koya mun na ɗauki alkawarin ba abun da zan faɗa masa ma'ana in ya zo da niyan ma ya ci mutunci na na dai gayyace shi mu zauna in dai har zai iya zama ya saurari abubuwan da zan kawo ba zai katse ba in saurari abun da zai kawo ba zai katse ba mu natsu mu yi abun na Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam ka san mu muna cewa don Allah da annabi fa <laughs> muna cewa don Allah don annabi mm-hmm. haka akwai matsaloli wanda ya kamata ita ma matsalar kasban yana so mu dawo da ita duk dai gashi nan yana zabi amma yanzu akan bid'a don na ga kamar ya fi ƙwarewa akan maganar bid'an nan sannan ah, ah, abun da zan faɗa shine maganar maulidin ina so akwai maganganu sa wanda ya saura ne? Eh akwai maganganu na Ko ka sake mun kasir din sai mu zo kan makasir na gaba sako mun sako mun eh da wuri su ita da wuri ai na jiya na ce masa wannan magana da Ibrahim ya sai faɗa gaskiya ne ko ƙarya ne ai mun kai minti goma sha biyar yaƙi na ce kawai ka ce ƙarya ko gaskiya ne kawai sai ya je da koyi ai ga ibnu hajar ya faɗa ga imamu nawawi ya faɗa ce masa a'a ni ban tambaye ka ibnu hajar ba ko nawawi shehin ka nake magana wannan magana da ya faɗa gaskiya ne ko ƙarya ne da ya je haka sai ya ce ah, to ai malama ka fahimce shi bane ce to karanta kai mu fahimce ka ai ta dan ne yasa wai ba fahimce shi ba saboda ya san in ya ta ibrahim ya ya ridda dariƙa kuma in ya dawo ba karɓe shi ba amma kaga addinin musulunci idan mutum ya ridda idan ya dawo za a karɓe shi amma dariƙa ba karba. sai yasa duk yadda kai da dan dariƙa ba zai taba ƙaryata Ibrahim Yasu ba kai gara ma ce manzon Allah yayi kuskure ko manzon Allah yayi ƙarya wallahi masa sauki wallahi ya fi masa sauki ya karya tuddun malaman duniya din nan wallahi ya fi masa sauki a kai ce Ibrahim Yas yayi kuskure ko yayi ƙarya sai yasa mu mun san dalilin da suke wannan da wurwuri din da wurwuri ai na so ya ce ƙarya ne kuma na san ba zai faɗa ba na so ya ce ƙarya ne ce to to ka faɗi da yau ka fita a ɗari ka an fitar da kai in na ce gaskiya in ya ce gaskiya ne ya ce to mun daidaita ba a kakkasa bid'a ai ai tarkon da na saka masa kenan yaki nai nai nai yaki in ya ce gaskiya Ibrahim yanzu ya faɗa to haka ne fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin eh to ai kusan na bada wannan amsan a baya ko maganar da na faɗa masa nace ai wannan mas'alar fikihu ne ba mas'ala ce ta ɗariƙa ba sannan idan kuma ba matsala ce ta fikihu ba ko kuma idan ya ce a'a wannan ba matsala ce ta fikihu ba to ga waɗanda ya saba da su a cikin wanda yake tafiya tare da su a fahimta ya saba da ibn taymiya akan matsaloli daban ko akan maulidi ma sun saba da ibn taymiya kuma zan tabbatar da haka a baya duniya kuma za ta shaida abin da nake faɗa yanzu abin da ibn taymiya yake tafiya akan maulidi maulidi duk da a wurinsa bid'a ne amma ta yi wanda yake maulidin ya samu lada e ko zai samu lada saboda son da yayi wa annabi sallallahu alaihi wa da kuma girmama annabi sallallahu alaihi wa wannan shi da abinda ibnu taymiya ya faɗa shi kuma ba haka yake tafiya akai ba don haka ibnu taymiya ya kamata ka fita cikin tafiyarsa baka tare da ibnu taymiya sannan abu na biyu na faɗa game da zaman hutu kun saba da ibnu taymiya ibnu taymiya yayi gabar kayi yamma ko yayi yamma yayi arewa sannan na faɗa kun sake sabawa da ibnu taymiya akan khilaqu zikri a zauna a yi zobe a yi ambaton Allah a yi zikiri ibnu taymiya ya yarda da wannan bambancin kawai da yake tsakaninku da ibnu taymiya bambancin da yake da tsakani da ibnu taymiya cewa ba kowane lokaci ba amma kai ma ka fito ka ce wa duniya ana iya taruwa a yi zobe a yi zikiri amma ba kowane lokaci ba don haka sai a ce to kai muwafaka da ibnu taymiya nan ma ka sabawa ibnu taymiya sannan ka saba wa ibnu ibnu al akan mas'alar zaman hutu domin ibnu al a wurin sa a cewa zaman hutu law kana hadayuhu sallallahu alaihi wa sallam da'iman la zakaraha kullu wasifin bi salati da duk wani mai sifanta sallan annabi sai ya ambace ta amma bai kasance shiriyan annabi ba domin ibnu al ya ce zaman hutu baya daga cikin shiriyan annabi ka koma cikin zadul ma'ad na ibnul qayyim al jawziya shi ma ka sake cewa ƙarya kaga in ban fito maka da littattafan ba sa'annan akan abun da ya shafi matsaloli daban-daban ka saba da Muhammad Nasir Dini Albani sa'annan akwai da yawa idan na fara lissafa maka wanda ka saba da su don haka baka tare da su yanzu ma zan kawo waɗansu a bisa misali wanda ƙarar duniya ta fahimta lalle kana sabawa da su in don kar ma a ce haka ne kawai so saboda haka ina so wannan maganar da ka faɗe ta ka janye ta da wuri domin janye ta shine zai sa ma a fahimci lalle ka ɗan fahimci wasu abu a wajen amma rashin janye ta to akwai matsala domin matsala ce ta fikihu matsala ta fikihu ba matsala ce ta ɗariƙa ba don haka abin da ya shafi raba bidiya matsala ce ta fikihu ba ta ɗariƙa ba ce so saboda haka ka koma sosai ka dubi wannan maganganun da na faɗa eh ka duba ka koma ka dubi waɗanda kuka saba da su din nan maza maza ka dawo cikin su in ba haka ba kuma sun yi sun yi gabar ka yamma to kaga ba kwa tare kenan ba kwa tare da ibnu taymiya ba kwa tare da a usainin ba kwa tare da ibnu qayyim kuma waɗannan duka ne malaman ka ne domin kana kwatin din zantuka su kana kafa hujja da su ka sake dawowa ka ce mun waɗannan mas'ala ce khilafiya ta ihu. to shi kenan sai in ce koma ka sake fahimtar wancan ma matsala ce ta fiƙihu wannan ba matsala ba ce wannan eh, wannan shi ne a takaice amsar da zan bashi a wannan jeka a gaba sarki zaki abin da nake so in faɗa shi ne shekul islami ɗan taimiyya a littafinsa iktida'u siratul mustaqim mukhalafata ashabil jahim zan maimaita sunan littafin اقتداء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم واتو hukuncin da siratul mustaqima take yi na a saba wa 'yan wuta kar a yi kama da su a cikin wannan littafin sai ya ce za ta yi wume maulidi ya samu lada za ta yi wume maulidi ya yi mai ya samu lada ladan me san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ladan bid'ar ba Tare mutanen da yayi a wajen shekul islami ɗan taimiyya laifi ne bid'a ce amma abin da yake yi a cikin taron na san manzan Allah da ke cikin zuciyar shi da ya ingiza shi zuwa ga wannan to wannan ibada ce da zai samu ladanta me nake so in fitar da shi anan kada ka mai da kanka maƙiyin manzan Allah garin ƙin maulidi ina fata ana fahimta kada ka mai da kanka maƙiyin manzan Allah don kana ƙin maulidi ka yi adalci ma maulidi masu ƙaunar manzan Allah suka zo suka taru a wajen maulidin to taron ne ba a ce su yi ba amma an ce su ƙaunaci manzan Allah ina fata ana fahimta a mazhabinka su kuma a mazhabinsu su taron ma sun yi shi bisa wani tawili kuma mutum baya kafirta don ya yi tawili ina fata ana fahimta ko da tawilin ba'idi ne don haka maulidi bai kai a tsaya ana cece kuce ba ina fata ana fahimta shi ya sa um, profesa makari wata magana da take ta yawo kwanan nan cewa wanda baya maulidi ma ba musulmi ba ne amma sai ya yi tawilin maulidin ya ce domin maulidi shine ƙaunar manzan Allah da ka duk wanda baya ƙaunar manzan Allah ba musulmi ba ne to kaga tawili ne wannan yayi wato shayi malamin izala kenan amma a fahimtar shi eh. a fahimtar shi yana da mm, eh, digital kan ba eh kwarai mm. eh kai ka bi mana kiyayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wato Allah ya saka da alkhairi sarki zaki wato kaga irin waɗannan su ne adalai daga cikin ɓangaren izala ko salafiya ko waɗanda suka jingina kansu zuwa ga wahabiyanci ko wani abu waɗannan za ka sanya su cikin adilansu hmm. kuma na faɗa ranar na ce kaga magabata da hmm. yawa a kan wannan abun da ibnu taimiya ya yi sanda suka sassauta masa hmm. a kan wannan da suka kalla kawai kan son annabi na kaga ba babban al'amari ba da ya ce ana samun lada akan son annabi kaga ko ba komai ya dubi bangaren annabi wato abinda nake gwada wa duniya shine taimiya ya faɗi waɗannan a wuri biyu inda ya faɗi kalmomi masu kyan nan kuma lokacin da muke magana mukan ɗauko muhallin sha sai mu magana ba shi yake kore ibn taymiya ya faɗi wa'ansu abubuwa na a nesance su a yi kaza haka ai su ma masu maulidin dukkan wani malami da ya magana akan maulidi sanda ya faɗi wa'ansu abubuwan da ya kamata a kula ya kamata a yi kaza kaza ba ma ibn taymiya ne kawai yi wannan ba mm. amma abin da ibn taymiya ya faɗa wa kadhalika ma yuhdithuhu ba'du an-nas imma mubahatan lin-nasara wa imma mahabbatan للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما له والله قد يصيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع هكا يفعل kamar haka ne abinda shashin mutane suka fara ko suna yi ne don kwaikwayo da nasara ko suna yi ne don son annabi sallallahu alaihi wasallama da girmama shi sai ce wallahu qad yusibuhum ala hadhihi almahabba Allah yana iya saka musu akan wannan so wal ijtihadi da kuma ijtihadin da suka yi to kaga anan ibnu taymiya ya ce ana iya saka musu sai nake cewa ko a ranan ma da nake karatu sai nake cewa to a gaba ibn taymiya sai ya bayyana maganar maulidi a fili dan kar ka ce ba maulidi ma yake nufi ba sai yake cewa fa ta'zimul maulid wa ittikhadhuhu mawsiman qad yaf'aluhu ba'd an-nas wa yakunu lahu fihi ajrun 'azimun li husni qasdihi wa ta'dhimihi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa girmama maulidin annabi sallallahu alaihi sallam. ta ji fa abun da ya faɗa ƙararan maulidi ya ce girmama maulidin annabi sallallahu alaihi sallama, idan mai kokonto ma ya shigar da wata kokonto ko ba yana nufin taron maulidi ba sai ya ƙara da wattihaduhu mausiman da riƙonsa a matsayin biki da riƙonsa a matsayin biki sai ya ce yaf'aluhu ba'adun nasi shashin mutane ko qad yaf'aluhu ba'adun nasi hakika shashin mutane suna yin wannan ko a cikin maganganuna a lokacin da nake yi a wancan tasha sai nake cewa a nan da yake cewa qad yaf'aluhu ba'dun nasi haƙiƙa shashin mutane suna yi baya nuna shakka anan kad anan ba ta nuna shakka mm-hmm. domin ai ibnu taymiya ya san akwai masu maulidin idan kuma bai san masu yin maulidin ba to ya za a yi kuma ya musu hukunci kaga maganar cewa kad anan tana nufin shakka ta ina kad yaf'aluhu ba'dun nas hakika shashin mutane suna yi shi ma ya san akwai masu yi don haka ba shakka bane kad anan har ma na kawo maganar wani mutum da muka taba tattaunawa da shi akan wannan mas'ala sai yake cewa ai duk inda aka ga fi'ili mudari'i ya zo bayan qad to tana nufin shakka sai nake ce masa har da alqur'ani domin a cikin alqur'ani Allah yakan kawo kat ya kawo fi'ili mudari'i bayansa nan ma sai a ce tufidu shak sai na ce to ka daina cewa ko ina domin Allah yana cewa kad ya alamu Allahul muawwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina wannan kaga ya alamu Allah sai a ce watakila Allah ya sani kenan sai a ce watakila Allah ya sani kenan tunda ga fili mudari ya zo bayan kad kaga ba za ka ce watakila Allah ya sani ba Allah ba ana ce watakila ya sani ne to kaga ba da wata amsa da zai faɗa a gaba to haka ba ma sai a maganan Allah ba har a maganganun mu siyaki tana nuna maka cewa ya ta shakka da kad wanda ba ta shakka ba siyaki ma kawai yana iya fitar maka da haka saboda haka ibnu taymiya ya riga ya ce kad yaf'aluhu ba'dun nasi anan nan shashin mutane suna yi saboda ya san suna yi sai ya ce wallahu ah, wato da yake cewa yaf'alu wa falu ba da nas wa kunu lahu fihi ajrun azim sai yake cewa kuma lada mai girma yana iya kasance masa yan uwa lada mai girma yana iya kasance masa haba yanzu idan wani ya tambaye ka wa ya ce ana ba da lada a wajen maulidi sai ka ce masa ibnu taymiya ma ya ce ana ba da lada domin zai fi yadda da maganar ibnu taymiya sama da maganar al-hafiz ibnu hajar sama da maganar al-hafiz suyuti sama da maganar al-imam nawawi sama da maganar wani daga cikin malamai waɗanda suna da kima su a cikin addinin musulunci to saboda haka sai yake cewa kamar muna tambayan ibnu taymiya me yasa kace za a ba su lada me yasa kace za a ba su lada sai yake cewa li husni qasdihi wa ta'zimihi li rasulillahi da Allah a ji duniya a ji abin da nake faɗa Ibn Taymiya ya riga ya faɗi dalilin ladan ba kamar yadda waɗansu suke kawo tawili ba'idi ba sai su tsallake tawili qarib ba yadda za a yi ga qarib ka koma kan ba'id ba'id ɗin shine suna ɗauko abin da Ibn Taymiya ya faɗa a baya inda ya kawo waɗansu jahilai yayi magana a kansu sai suke cewa kad yaf'aluhu ba'adun nasi anan ai ibn taymiya yana nufin waɗannan jahilai waɗanda ba su san addini ba kenan su ne ake cewa ta yi su samu ladan bayan kuma ibn taymiya ya riga ya faɗi dalilin samun ladan domin cewa yi li husni qasdihi wa ta'zimihi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda kyakkyawan manufa da kuma girmama annabi da yake ciki ga tawili wanda yake kusa a sai koma na nesa kake daukowa haba daukowa haba da a Ibn taymiya ya riga ya faɗi dalilin ladan yace li husni qasdihi saboda kyakkyawan manufarsa wa ta'zimihi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma saboda girmama annabi sallallahu alaihi wasallam to me zaka nema ana ai waɗannan maganganu da ibnu taymiya ya faɗe su maganganu ne na fili babu ma wani bukatan ma a koma wai ana neman me ibnu timiya yake nufi a cikin waɗannan maganganu maganganunsa ya fito da su fili da tun mai basira da tun mai hikima da tun mai fahimta zai fahimci waɗannan maganganun ibnu timiya to saboda haka abun da nake so mutane su fahimta akan wannan ibnu timiya ya ce lallai mai maulidi idan yayi saboda son annabi da girmama annabi yana iya samun lada kuma gaskiya ne dama ibn taymiya zai nufi zai iya samun lada mana a wajen Allah ai ba dama lahadan dole Allah yake bada lada ba ko sallah ma da kake yi dole ne Allah zai baka lada azumin da kake dole ne Allah ya baka lada aikin haji ma da kake dole ne Allah ya baka lada zakkan da kake fitarwa dole ne Allah ya baka lada wannan irin fahimta da suke kawowa ya kamata fa su koma ma su natsu tukuna musamman doctor kai kai ke yawaita irin waɗannan wallahi kaga yanzu wannan malami ai malami ne wanda yake da natsuwa malami ne wanda yake da hange malami ne wanda yake da fahimta malami ne wanda akwai alaman yana bincike malami ne wanda idan ka ji maganganunsa za ka fahimci akwai insafi a cikin al'amuransa wallahi da za a samu irin waɗannan malamai bai wuce za a zauna lafiya wallahi bai wuce kawai a yi ta saɓanin fahimta kuma a rika inda na gane cewa ba kan daidai kake ba in maka nasiha a inda ka gane ba daidai nake ba ka mun nasiha amma hukuncin sanin waye yake kan daidai a bisa hakika ko yake aljanna a bisa hakika sai a bar wa Allah wannan na, ba laifi ba ne in kaga abin da nake ba daidai ba ka mun nasiha ta hanyar da ya dace ta hanyar gudu, ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana da Allah ya maka umurni ka bijire ta hanyar wa kula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha da Allah ya ce mana mu bi wannan hanyar ka bijire to irin waɗannan hanyoyin su ake bi to saboda haka wannan bawan Allah Allah ya saka masa da alkhairi Allah ubangiji ya ƙara masa basira da fahimta muna yadda ya nuna yadda ya nuna yana kishin annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya sa ya ɗore a kai Allah ya sa kuma rayuwarsa ta tafi a cikin haka su ma waɗanda ba su fahimci hakan ba Allah ubangiji ka fahimtar da su Allah ka gane da su Allah ya fahimtar da su don wallahi akwai abin da nake so in faɗa a sarki zaki zan faɗi wannan ba don komai ba don wa'insu masu sauraro wata rana akwai wata kaga dai kamar waɗansu kiɗe-kiɗe idan suka yi yawan nan wani lokaci ai akwai ɗan damuwa ko waɗansu matsaloli amma na akwai wata ta taɓa yabo annabi sallallahu alaihi wa sallama ta hanyar tana faɗan wafatin manzon Allah abinda take faɗa yayi wafati manzo ya bar duniya wannan shine abinda ta kawo so da yawa ina sauraron wannan akwai waɗansu lokuta ko zan kwanta sai in dinga sauraronta wata rana na faɗi wannan saboda mutane su dawo kan al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi sallam sai na kwanta da na kwanta a lokacin ina sauraron ta yayi wa fati manzo ya bar duniya har bacci ya ɗauke ni wallahi sarki zaki ina baccin nan sai annabi ya zo mun eh, ya zo mun baccin sai sai gashi na yi mafarki da annabi na yi mafarki da a matsayin eh na shai da ka da ka maimaita wurin nan eh amma ana ji na eh yanzu ana jin ka inda ka ce annabi ya zo maka yawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mun a mafarki lokacin da ya zo wata abinda nake nufi sai na mafarki da shi gashi ya rasu amma da kuma gashi a jikin kabari sannan kuma da kyakkyawan sura sannan kuma wai amma gashi yana motsinsa da komai alkawarin da wato abin da nake faɗa wa duniya kaga wannan mafarki da ne wallahi tsakanina da mafarkin bai wuce sati ɗaya zuwa biyu ba sai gani a gaban kabarin annabin da gaske sallallahu alaihi wasallam na'am to wai abin da nake so duniya ta fahimta a nan me na saurara na saurari mai yabon annabi kuma a ciki ma har akwai waɗansu abubuwa da suka shafi kamar ko kiɗa ko wani abu a ciki to amma me dalili da al'amarin ya zama haka to subhanallah abin da nake so a fahimta ba shi ke sa kuma mutane su fahimce ni da cewa kowace kiɗa za a bijiro da ita a cikin abin da ya shafi addini ba saboda ko a musulunci akwai tsare-tsare kuma akwai abubuwa wanda kuma zai zo ya kore kiɗa shi ma duka ko ya kore abubuwa na kiɗa duka shi ma akwai abubuwan da ya kamata a ja hankalinsa a kai to ban sani ba duk da na ga kamar yanayin wajen ya dan sauya mun amma ban sani ba wajen yana fita a karatun ka eh, magana ka na fitowa shayi To amma hoton fa? Muna ganin ka. To alhamdulillah. To saboda haka abu da nake ƙara wato mutane su ƙara fahimta akan lamarin annabi su yi taka tsantsan gaskiya su yi taka tsantsan gaskiya eh mu je kaset na gaba saboda akwai abubuwa sai mu ji to mun ji dai wannan malamin eh. ya saba ya saba da ya saba da Dr. Idris wannan dai ya saba da Dr. Idris to shi kaji irin karatunsa kaji irin karatunsa kaji kuma irin na Dr. Idris. To, mu je gaba. Okay. ai maulidi bid'a ne ai ce ai kaza kaza kaza kaza kaza kaza duk waɗannan maganganu da ake faɗa a'a ibn ya kansa sai da yace duk da cewa maulidi bid'a ne amma waɗanda suka yi za su samu ladan kyakkyawan niyyarsu da son manzu. Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin littafi na karanta daga baya littafin ne da ake yi sai aka cire wannan magana to su da faki imamu ahli ma asar sunna na madina suke da zafin sunna to su da faki imamu ahli ma asar sunna na madina suke da zafin sunna a madina suka ce a'a ba haka nan bane an fahimta to duk bid'ar da ake yi a Kano sun kai guda nawa da yawa duk ba abin da ke tayar ma hankali shi bid'a maulidi ka san abin da shaidan ke nufi da wannan duk wata bid'a da ka sani a Kano ba ta tayar ma hankali shi masu yin maulidi alaikum wa alaikun salam na'am shek mun ji yawa to duniya dai ta ji duniya dai ta ji wannan fa shine Dr. Ahmad Marigayi, Dr. Ahmad Bamba, Dr. Ahmad BUK. Malamin su a Sheikh Ja'far Marigayi malami ne wanda ya karantar da duk yawanci waɗanda suke magana na sunna sunna. To amma ka ji abin da Dr. Ahmad Bamba ya faɗa. Muna kyautata masa zaton masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Muna kuma fata Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama Allah ya sada shi da annabi sallallahu alaihi wasallam to a wannan maganar da dokto ya faɗa a yanzu ta ga dai shi ma ya tabbatar da maganar ibnu taimiyya sannan ya ce karfa a jikin wannan mutum ya je sannan kuma ya faɗa wai maulidi ita ce kawai bidi'a bidiyoyin da suke garin Kano nawa ne to sai mu ƙara bidiyoyin da suke Najeriya nawa wanda suke Afirka nawa wanda suke duniya nawa to sai maganar mai faɗan cewa to wai idan ma akwai bidiyar da yake aikatawa sai ya ce wai idan akwai ma bidiyar da yake aikatawa sai ya maka nasiha da ka bar bidiyan da kai kake yi to me na sai ka kalli shi ma yana aikata bidi'a kana wa'azi kana nasiha sannan kuma kana ci gaba da aikata wata bid'an da ta fi muni akan wanda kake zargin ai farko malami idan yana bid'a to sai ya nisanci wannan bid'an saboda ya ji daɗin faɗa da bid'a amma saboda a barka ka kare bid'an da kai kake kai sai ka ce wai to wai ai bid'a idan an maka magana akan bid'a to mana kawai sai ka ɗauki wannan wa'azin ka guje wa wannan bidiya ba sai ka kalli wannan mutumin da yake wannan bidiya ba a wannan ba magana ba ce ba magana ba ce ai kenta kai da kake faɗa da bidiya kai ya kamata ka fi nisantar mutane daga bidiya yawa kai ya kamata ka fi nisantar mutane daga bidiya to sannan shi kansa wa'azi irin tsarin wa'azin da kake yi na ai bidiya ne domin ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa'azinsa ba ba haka annabi ya isar da saƙonninsa ba ah, cin mutuncin masu girma domin annabi ai maganan girmamawa kabbir kabbir annabi yake faɗa ka girmama ma'ana da ka girmama na gaba da kai annabi kuma yana faɗan cewa duk wanda bai girmama na gaba da shi ba ne annabi ya faɗa kowa ya ka sani na san waɗannan hadisan kana karanta su to amma me yasa ba za ka yi aiki da waɗannan hadisan ba to ya kamata ka koma ka koma shi fa hukunci a wajen Allah yake Allah kaɗai shi ya san ɗan aljanna Allah shi kaɗai ya san wane kututacce ne kuma na faɗa ko a ranar na ce duk wanda bai yarda da taron maulidi a duniya ba zai yarda da taron maulidi a lahira eh zai yarda da taron maulidi a lahira wani zai ji irin wannan magana zai ce ma wannan maganar ya za a faɗi irin wannan magana ah, ah? Eh. za a yi maulidi a lahira za a yi maulidi a lahira to za a yi maulidi ranar gobe kiyama eh. mutane kan idan suka tashi wai taron da ake yi wa ake jira oho to na'am taron da ake yi a fagen tashin alkiyama wa ake jira hmm, ana jiran annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ana jiran annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mutane sun tafi wajen annabi Ibrahim ya ce ta kansa yake sun tafi wajen annabi Nuhu ya ce ta kansa suka tafi wajen annabi farko wajen annabi Adam ya ce ta kansa annabi Ibrahim ya ce ta kansa annabi Nuhu ya ce ta kansa annabi Musa ya ce ta kansa annabi Isa ya ce ta kansa annabi Muhammadu bai faɗi irin abun da suka faɗan ba bai ce shi ma ta kansa ba ko a nan ma a annabawan ma za ka bambance annabi za ka bambanta annabi da su domin annabi bai ce ta kansa yake ba cewa yi ummati ummati yake cewa ceton tawace tawace tawace abinda wannan zai guda maka duk taron nan da aka yi ana jiran annabi muhammadu saboda haka mutane da ke suna fassarar maulidi da wani irin fassara shi yasa har yanzu ma ba su iya fahimtar maulidin ba idan ce maulidi ka girmama samuwan annabi ka girmama haihuwan annabi ka girmama lamarin annabi ta hanyoyin shari'a godiya wa Allah akan ni'imominsa ai shari'a ne annabi kuma yana daga cikin ni'imomin Allah yana daga cikin ni'imomin da Allah ya mana idan Allah ya maka ni'ima kuma ai zaka gode wa Allah akan ni'imar da ya maka wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith ni'imar da ubangiji ya maka ka ambata abunda suke kokari su kore shine taron nan da ake yi hafla hmm. shi yasa ake ittifalu bil maulidin nabawi hafla wannan taron shi su suke korewa to ai da za su lura dukkan tarukan da ake duniyan nan ba su kore waɗannan tarukan ba sai taron maulidi taron 'yan siyasa taron ƴan musabaka ai taron musabaka zaka ce ma tana kunshe da alqur'ani to amma dawo ma waɗansu tarukan wanda ba sa ma munasaba da addini ba a ce ga su ba a ce ga laifinsu kawai an taru ne a hole a yi maganganu waɗanda ma ba kai duka ba a yunkura wajen kawar da irin waɗannan taruka ba to amma kai taron da aka yi wato sarki zaki na shak idan mutum yana so ya gane girman taro ko ƙancin taro ya auna taron mai ya ƙunsa, mm. da abin da ya kunsa za ka hukunta taron wato misali taron taro da aka yi saboda annabi muhammadu to annabi muhammadu ne ya girmama taron abin da ya sa taron ya zama babban taro saboda ya kunshi annabi Muhammadu. Sallallahu Alaihi Wasallam. Saboda haka in kana so ka, dubi kaskantaccen taro, kalli abin da taron ya kunsa na kaskanci. Amma abin mamaki ga waɗansu mutane nan sun taru saboda annabi Muhammadu. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ga sun taru a filin ƙwallo. sun taru saboda ƙwallo ga wasu can sun taru saboda annabi Muhammad ga wasu sun taru saboda a ta siyasa sun taru saboda siyasa abinda taron siyasa ya kunsa shugaban ƙasa ko kana so ko baka so in ka je taron taron kamfen na shugaban ƙasa ka je saboda shugaban ƙasa ne Idan saboda gwamna ne ko taron gwamna ka je saboda gwamna ne. Idan ka saboda ɗan majalisa ka je saboda ɗan majalisa ne. Idan ka je saboda ciyaman ka je saboda ciyaman ne. Haka idan ka je saboda kansila ka je saboda kansila ne. Haka idan ka je maulidi ka je saboda annabi ne. Allah ka auna mun waɗannan tarukan duka cikin wanda na ambata. Hmm. Wani taro ne ya fi girma? Gaskiya taro a Nafi sallallahu ya fi ya fi girma. Menene dalili? Ai, sun da sarki zaki karkace ina tambayanka. A, saboda soyayya ne ga Nafi Ka san abin da ya sa? Hmm, abin da ya taron da aka yi saboda annabi ya fi girma? Saboda annabin ne ya fi kowa ai. haka ne shi taron da aka yi don sama ya fi kowane taro yanzu kaga wani yana nan zai ce maka to ai akwai taron da aka yi don Allah to ai in ana maganan halittan Allah ba a maganan Allah in ana maganan halittan Allah ba a maganan Allah me yasa ka ce haka sai shaka yawa wata yasa saboda laisa ka mislihi shay na okay masha Allah eh babu da yake kama da Allah Allah shi kaɗai ne a cikin komai saboda haka sifofinsa dukkan ɗinsa komai ɗinsa in ana magana kan Allah shi Allah shi ne kaɗai kul huwallahu ahad don haka ba wani in ana su misali ka ce Allah kuma ka ce halittunsa in ana magana kan halittunsa aka ce ba wani taro da ya kai taron da ya kunshi taron da aka yi saboda annabi Muhammadu sai ka ce ana nufin halittar amma kenan shi yasa ma Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ce ka zanto rahama ga talikai su kuma talikai kullu masu walla duk abin da ba Allah ba su ne talikai yawa wato wannan shi sai kuma mu je gaba na'am aka ce kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar sai ka zo to wanda ya maulidi dan yana murna da haihuwar manzo Allah sai ka saka shi wata ke ba haka bane ba eh da mutum ya ce muna murna ne da haihuwar manzon Allah daga ce ya yi bid'a zai shiga wuta ma'ana murna da haihuwar manzon Allah zai shiga da mutum wuta eh shi sa da'awa da wa'azin suna bukatan kwarewa a ciki ka fahimci menene za ka yi na'am kun ga kaga abin da doktor ya faɗa yake cewa ita da a wannan fa tana buƙatar ƙwarewa doktor ya ce wannan da'awa da kake gani tana buƙatar ƙwarewa wato idan mutum bai ƙware ba yanzu nan ya ce maka mai maulidi zai je wuta idan mai da'awa bai ƙware ba yanzu nan ya ce maka maulidi tunda akwai bidiya a ciki kawai to wuta ne yanzu ne yace maka fa illa fa inna kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nar astaghfirullah to an ji wannan hadisi annabi yana maganan bid'o'i na haramun bid'o'i wanda aka haramta su ake magana akai ka dubi hadisan da suka toge wannan hadisi na fa inna kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nar na gaya maka man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah wannan hadisi ya toge wannan kullu bid'atin hadisin man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd wanda ya kirkiri wani abu a cikin al'amarin mu wannan wanda baya cikin addinin to an mayar masa to amma in yana cikin addinin shi ma an mayar masa hadisi fa da kansa ma wannan ya exception ya ware ya kebe da ce man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu sai ce fa huwa raddu ma laysa minhu ne fa huwa raddu to sai ka ce in kana minhu fa in kuma yana cikin addinin fa yanzu wanda ya zo wajen maulidi zai karanta alqur'ani alqur'ani yana cikin addini karatu alqur'ani yana cikin addini ko babu yana cikin zai karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cikin addini ne ko babu yana ci addini salatin annabi sallallahu alaihi salatin annabi baya cikin addini shi sa ce ma minhu ma minhu abinda baya cikin addini to shine fahuwa huwa shine aka mayar amma wa in kana minhu idan yana daga cikin addini, shi ma fa ne a'a sai ka koma sai ka ce eh lallai dama annabi ya faɗa man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah to saboda haka yana da kyau kaga dai doctor Allah ya saka masa da aljanna kaga dai yadda ake kuma wannan ilimi ne wanda ya fitar da shi ka san dai wannan doctor masanin hadisai ne gurgudo kuma na san dai wannan doctor ba za ka ce ai bai san hadisi ba ko kuma a ai wannan doctor kowa ya sani yana malaman su Sheikh Ja'far ne yana daga cikin malamin Sheikh Ja'far marigayi ne to amma ka ga abin da yake faɗa don haka shi Dr. Ahmad Dr. Ahmad Bamba Dr. Ahmad Bamba kai kanka doctor ka san malamin ka ne kai hakuri malaminka ne yawa malaminka ne so saboda haka ga can Ibn Taymiyyah abin da ya faɗa ga kuma doctor abin da shi ma ya faɗa so saboda haka waɗannan kuma maganganu haka suke eh magana da doctor na ya faɗa haka take masu kuma kokarin su ce a ah, 'yan gidiya, idan wani ya jiyo wata magana daga cikin alus sunna da ya faɗa ta musu daɗi su su ci gaba da yaɗa ta ah dama ai dama sun san da ita kuma suna faɗanta kuma akan ta suke sai aka zo aka ƙara tabbatar da ita to ai idan ka samu wanda ya zo kan abin da ka gane na alkhairi kake jin daɗin wannan abun sai wani ya zo ya same ka in dai akwai nau'in imani tare da kai ai daɗi zaka ji saboda la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi imanin ɗayan ku bai taɓa cika har sai ya so wa ɗan uwansa abin da yake so wa kansa so saboda haka tunda jama'a ku yi hakuri kaman a ah, network gun a ah, shayi ne zai gyaru ya dawo yanzu ku yi hakuri Abin da nake so in faɗa shine shekul islami ɗan taimiyya a littafinsa iktida'u siratul mustaqim mukhalafata Ashabin jahim zan maimaita sunan littafin iktida'u siratul mustaqim mukhalafata Ashabin jahim wato hukuncin da siratul mustaqima take yi na a saba wa 'yan wuta kar a yi kama da su a cikin wannan littafin sai ya ce za ta yi wume maulidi ya samu lada za ta yi wume maulidi ya yi mai ya samu lada ladan mai san manzan Allah sallallahu Alaihi Wa sallama. ba ladan bid'ar ba tara mutanen da ya yi a wajen shekul islami ɗan taimiyya laifi ne bid'a ce amma abin da yake yi a cikin taron na san manzan Allah da ke cikin zuciya masu ƙaunar manzan Allah suka zo suka taru a wajen maulidin to taron ne ba a ce su yi ba amma an ce su ƙaunaci manzan Allah ina fata ana fahimta a mazhabinka su kuma a mazhabinsu su taron ma sun yi shi bisa wani tawili kuma mutum baya kafirta don ya yi tawili ina fata ana fahimta ko da tawilin ba'idi ne don haka maulidi bai kai a tsaya ana cece kuce ba ina fata ana fahimta shi yasa eh, profesa makari ya yi wata magana da take ta yawo kwanan nan cewa wanda baya maulidi ma ba musulmi ba ne amma sai ya yi tawilin maulidin ya ce domin maulidi shine ƙaunar manzan Allah da ka duk wanda baya ƙaunar manzan Allah ba musulmi ba ne to kaga tawili ne wannan yayi abinda nake so in faɗa shine shekul islami ɗan taimiyya a littafinsa iktida'u siratul mustaqim mukhalafata Ashabin jahim zan maimaita sunan littafin iktida'u siratul mustaqim mukhalafata Ashabin jahim wato hukuncin da siratul mustaqima take yi na a saba wa 'yan wuta kar a yi kama da su a cikin wannan littafin sai ya ce za ta yi wume maulidi ya samu lada za ta yi mai maulidi ya yi mai ya samu lada ladan mai san manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba ladan bid'ar ba tara mutanen da ya yi a wajen shekul islami ɗan taimiyya laifi ne bid'a ce amma abin da yake yi a cikin taron na san manzan Allah da ke cikin zuciyar shi da ya ingiza shi zuwa ga wannan to wannan ibada ce da zai samu ladanta me nake so in fitar da shi anan kada ka mai da kanka maƙiyin manzan Allah garin ƙin maulidi ina fata ana fahimta kada ka mai da kanka maƙiyin manzan Allah don kana ƙin maulidi ka yi adalci ma maulidi masu ƙaunar manzan Allah suka zo suka taru a wajen maulidin to taron ne ba a ce su yi ba amma an ce su ƙaunaci manzan Allah ina fata ana fahimta a mazhabinka su kuma a mazhabinsu su taron ma sun yi shi bisa wani tawili kuma mutum baya kafirta dan yayi tawili ina fata ana fahimta ko da tawilin ba'idi ne dan haka maulidi bai kai a tsaya ana cece kuce ba ina fata ana fahimta shi yasa um, profesa makari yayi wata magana da take ta yawo kwanan nan cewa wanda baya maulidi ma ba musulmi bane amma sai ya yi tawilin maulidin ya ce domin maulidi shine kaunar manzan Allah da ka duk wanda baya kaunar manzan Allah ba musulmi ba ne to kaga <clears throat> tawili ne wannan yayi Assalamu alaikum jama'a ku yi hakuri. Uh, muna gyara networking shayi shayi zai dawo yanzu kuma gashi nan shayi ya dawo. Alhamdulillah. Eh shayi ku a juya kamara. Eh ne ake juyawa. Eh To na'am. Uh, to, eh, shayi. Eh, Magana yana bounce back da ina gani. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kai da ku sauka ku sake dawowa maganan kai ku sake dawowa maganan kai. Okay. ko yanzu haka.

Eh, ran alhamis kenan juma'a asabar eh, lahadi lahadi da daddare sai umulun asha ta ji anguwa neman logoni da mai ta ce ciwon manzon Allah yau yana da tsanani ba za mu iya kwana ba fitila ba kasan lokacin ba lantarki balle a kunna aka samu mai da logoni aka kunna fitila A kwana gari ya waye to kamun wannan lokaci ya ce abubakar yi mutane sallah muru ababakarin fali wa sallibin nafi gaya wa abubakar ya mutane assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah to yanzu yayi daidai bismillah shek shek mun ci za mu shiga awa uku kenan ya kamata mu bude layi yawa to to yanzu akwai magana da nake so ta ƙarshen nan to bismillah eh magana ta ƙarshe dama abin da nake so in faɗa shine Dr. Idris da Allah a yi ƙoƙari dukkan wasu abubuwa da za a riƙa gabatar da su na addini a dinga bin abun yadda tsarin addinin yake idan misali Allah zai ce udu ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana ya ce wa kula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha umurnin Allah ne sai ya zama an bijirewa wannan fa zai zama na cewa maganar sunna da ake faɗa fa ba a tabbatar da ita ba kenan kamar yadda na faɗa magana ta ta farko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam koyi da shi cikin ɗabi'unsa ayyukansa ɗabi'unsa wato kasantuwar annabi mai gaskiya mai amana mai tausayi mai kunya mai tawadu'u idan ka rasa irin waɗannan ɗabi'u to ko ka yi iddiyayin cewa kana sunna fa to akwai farauni a cikin maganganunka so saboda haka nasiha ce zuwa gare ka a dangane da irin waɗansu abubuwa da suke faruwa ko menene kawai a ce ka hau ka yaɗa mutanen kirki kana faɗan waɗansu abubuwa waɗanda ba daidai ba wannan babban kuskure ne ta yiwu watakila da ba don ka faro ta yadda ka faron nan ba iyaka idan na ga abin da zan iya maka nasiha sai in maka ta ƙasa amma tun da har ka fara hawa social media tana faɗan irin wannan to sai fa ka yi haƙuri duk da ba wani wanda zai ci mutuncinka amma maganan da nake ƙara jaddadawa lallai ka yi ƙoƙari wannan tattaunawan a tattauna da kai tunda kamar na ga tana buƙatan a tattauna din to ya kamata a tattauna da kai tattaunawa ta sauraron juna tattaunawa ta a fahimtar da al'umma haƙiƙanin gaskiya ka ƙaddara cewa ko shaiɗan ne in zai faɗi gaskiya to ka ɗauki gaskiyar shaiɗan ɗin saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbatar da haka eh, sai a tattauna tun da ba cin mutuncinka za a yi ba sai dai ma a ji tsoron cin mutuncinka ka yi yau yawa amma sai ba za a ci mutuncinka ba to saboda haka na maka magana akan haka ɗin ka duba lamarin bidi'an nan lalle yana da kyau a tattauna da kai eh, kuma ni a wajena na yadda da zaman kuma a duk inda ka zaba za a yi wannan zaman matukar a social media duk inda ka zaba sai a yi wannan zaman insha Allah wannan su ne zantukan da zan bijirar da su yanzu ana iya saki masu shigowa su shigo alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a don Allah kun ji zancen da babban mu shak yayi shek Ahmad Imam yayi shi sa don Allah kai da za ka kira kai kokari ka saukan topic kaka je ka ɗauko wa malam abin da bai tattauna a nan ba ka kawo masa abin da ya tattauna a nan kuma ko ina ka tattauna ahsan alhamdulillah amma abin da sa nake wannan magana ba ma son mu sauke shi akan topic malam ya kawo bidiyoyi da aka yi magana a kansa da gare shi kuma dole ne ya kamata mu ba shi dama ya ba da martani amma a cikin mutuntawa da ba za ta taba shaksiya ba which alhamdulillah kuma malam ya yi kokari ya kiyaye bakinsa har aka gama wallahi na ji daɗi irin haka nake so wallahi irin haka nake so kisa don Allah ku bar mu tsaya kan maudu'i insha Allah wani zai iya rubuta nan mu na kira mafi insha Allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola. Na'am kola ya ka daga yana ke kira. Sunan Muhammadu Baban Gama ake kira daga Yola Adamawa State. Malam Muhammadu Baban Gama daga Yola Adamawa State kana tare da Sheikh Ahmad Imam akan wannan layi. Ina yi wa Sheikh fatan alkhairi da fatan ya zo lafiya. Yana jinka kuma yana amsawa. Yana amsawa. muna wa shehi babban gaisuwa da ban jinjina akan wannan topic din da ya dauko ko da yake wannan magana a kan wannan fasikin mutum ah, ah mala baban gama ya hakuri don Allah don annabi eh don Allah eh wani ya zagi wani wuri ku kyale mu mu koyi wani abu don Na gode da ka janye don Allah hmm. an janye amma sarki akwai wani abu eh a cikin kaset din da malam ya danna na wannan naji naji duka naji duka kaga da na ji raina ya so ba wai ba wai magana zan ya kanta ba akan abun da ya faɗa ne kawai ba haka bane za a mai gera ne yace wai zancen na Shehu Ibrahim ya ce wai bidi'a da bata kakkasu ba irin bude makaranta ba bidi'a bane yace wai a cikin wannan littafi yake sai ya daga littafi to abun da yake nan ba haka bane littafin da ya daga ba magana din a ciki mm. don taniya ne ya daga okay littafin da ya daga ya a cikin wannan littafi mm. Shehu Ibrahim ya ce bude makarantu da irin karantarwa tsari na makarantu ba bidi'a ba da ya daga littafi taniya ya ce yana cikin wannan littafin ko da yake bai ambaci suna ba amma mun san littafin da ya daga wannan maganan ba ta cikin tani a karya ne. Maganan nan in zai duba a cikin tafsiratul anam fi annal ilma huwal imam na Shehu Ibrahim. Wannan kuma maganan da Shehu Ibrahim ya kawo nakali ne ya yi maganan Ibnu da Kekil Eid. Kuma akan wannan zancen da yake wa Shehu Dahiru rashin kunya. ya ce wai shehu dahiru ya ce akwai bidi'a hasana kaza kaza kaza kaza na farko kafin ya fara irin wannan izgilancin ya shan shehu usmanu dan kodiyo shi ma ya yi irin wannan maganan kuma banda shehu usmanu malam ma ya kawo malamai da yawa da suka yi irin wannan magana, hatta shehu ibrahim kuma ya kawo wannan maganar a birabin bidi a kashi biyar din a kashi eh, a wannan alhujjatul balinga shehu ibrahim ya kawo wannan to wannan abubuwan da yake gaskiya ba ilimi ba ne akwai na biyun abun da yake na ji kuma almajirin sama ya yi hujja wai ya ce wai son annabi in ji annabi binsa in ji annabi binsa ne kawai sonsa ya kawo hadisin da yake cikin wannan sunan tirmizi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ji sarki na muna jinka muna jinka malam baban gama Allah ya saka da khairi muna jinka ba dai kana ma ifil janna ka gane hmm. to wannan hadisin na Tirmidhi inji albanin su yace da ifi ne su nemi wani hadisi <laughs> wani albani ciki Sheikh Nasiruddin Albani ko dai albani eh, albani ba albani ba turai ba oh okay okay masha Allah <laughs> shi magana ta uku na yana ta maganganu akan maulidi muna so ya nemo mana littafi ɗaya littafi ɗaya wanda littafin aka rubuta shi kafin haifuwar Muhammadu ibn Abdul Wahab a hijirar shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha biyar. Littafin da aka rubuta kafin hijira tana da dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sha biyar wanda yake maulidi haramun ne. Sarki ji ba maulidi bidi'a ba a'a maulidi haramun ne. Akwai malamai da suka rubuta suka ce bidi'a ne wasu suna kallo bidi'a ne mai kyau wasu wasu suna ganin ko mai kyau din a bari amma wanda ya ce littafi da ya aka rubuta ka ce maulidi haramun ne kafin shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha biyar hijira da kawo mana littafin in ya isa. To, gaskiya dai tsarki duk abubuwan da wancan mutum ya faɗi magana ne kawai ta hauragiya da shashen shi amma gaskiya ba ah, wata magana ah, ne. don annabi ka kiyaye bakinka don Allah don annabi don Allah don annabi sarki ba ban yi magana kansa nake maganganun da ya faɗa ne eh, magana ne ba ta yi na fahimce ka na fahimce ka ya hakuri ya hakuri ya hakuri to ai ai ban taba shi ba to na ji gaskiya irin irin irin wannan abubuwan da yake yi eh kaka bi so da yawa mutum zai so ya bashi amsa akan abubuwan da yake yi amma wallahi na fahimce ka ai ko ni da naji wallahi ko ni da na ji audio da shak ma imam ya saka wallahi ka duba ma fuska sha amar imam kana koshi da kansa sha amar imam bai so ba ban ji dadi ka ganna girgiza kaina to amma akwai wasu ababa sometimes da yawa in ka duba kana da bayani da yawa kana da abun faɗa sosai baka bi ta zage-zage saboda kai kana da na faɗa ko ba haka ba yau a ah, shaida rubuci ba ma shaida rubuci ba ma mm. in za ka duba wasu ‘ya'yan shau ‘ya'yan shau rubuci ai ka duba ma kamar iyayenmu ne prof ma an taba shi ai prof ma yana matsayin iyayenmu ka gane ko amma ka duba sha ahmad imam da ya zo zauna nan ai shi ma an taba shi ne amma ka duba usulubin da ya ɗauko to da mu duka zamu mu wannan usulubi yana da kyau yau fa ka duba fa maganan wa ake yi fiyayyen fa halitta annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi rubuci da kansa ma zai yi raddi shi batunsa fa ake yi fa ake cewa to murnan aihuwansa ma bid'a ne haramun ne kaza ka to balle maulan mu shehu dai roci mm. batun fa annabi fa ake yi fa kenan to shi wuri ya kamata mu duba kaga sometimes ba mutum ka zo ka duba wasu rama zagi da wasu baba wallahi bai da fa'ida mm, wallahi tallahi in ka fahimce ni mm, na fahimce ka sosai wallahi to sarki na final time abu daya don Allah malam ya aika mai da goron mukabala ba to don Allah ba wai shi ne ya kira malam a wani program da malam ke yi eh. kuma banda wannan kiran da ya yi wa malam ya kira Sheikh Burhanuddin a wani program ma. Ka gane sarki? Na muna tare da kai. To don Allah akwai bambancin tsakanin malam da Sheikh Burhanuddin da su Malam Abul Fati? A duk ɗaya ne. ba. Duk ɗaya ne ba? Na duk ɗaya ne abun. Don Allah, Allah ko malam zai fara masa duk ɗaya ne ya jiya bakin malam. Don Allah. <laughs> To ai ni da nake host su kullu nake kawo ai na faɗa wa na ci ba na ci musu albasa ko daidai ne. <laughs> Ni da su muna fira ta kasa su eh to duk ɗaya ne. to tun tunda duk ɗaya ne wannan goron gayyatan da mala abul fathi ya bashi yana nan zai iya sa baki akan mala abul fathi da su Sheik muhammadu nasir kuma sai ya koma a program yana kira su a sayyid mala ahmad da Burhanu burhanuddin to karyansa ya ce ya zabi wannan bai zabi wancan ba a karya yake yi dole ya hada duka <laughs> malama mun ga to masha Allah masha Allah muna cikin ta eh, maganan ka mun kara maka wasu mintoci kaɗan insha Allah a sarki ba komai na gama <laughs> domin domin na fahimce ka wallahi ranka ya bata ka shigo kuma na ƙara baka hakuri domin in na sake ka da yawa zaka baro taron shi za ka yi hakuri ka yi hakuri a sarki ba ba komai ai Allah sa abun ne yake faɗa muna da an sani masha Allah masha Allah to hakan ya hakan ya fi hakan ya fi Allah ya saka maka da kai Allah ya saka maka da kai mun gode to mun san malam zai taliki akan maganar sa kamar mu ba wani dama bismillah shek to alhamdulillah kamar yadda wannan bawa Allah shi ma ya shigo ya ba da gudumawansa Allah ya saka masa da alkhairi. Amin. Ah, abun da dama nake so in ƙara da shi ɗin shi ɓangaren dokto lallai ya dinga fahimta ba fa ana ƙinsa ko an ware shi a cikin al'ummar musulmai ba ne ni a tunanina shi ya ware kansa. galibi idan da zai koma ya duba usulubin shauran 'yan uwansa malamai galibi zai gafa ba irin hanyar da ya ɗauko suka ɗauko ba misali mun kawo da dr ahmad bamba ɗazu ya duba kamar ga Sheikh Isa Ali Fantani eh, Sheikh Isa Ali Fantani kaga shi ma a bisa usulubin da yake bi ba irin wanda yake bi suke bi ba ko ba komai wanda duk ya san insafi da za ku iya tattaunawa da su akan su matsala? a cikin fahimta da natsuwa ai wannan babu matsala amma damuwar ita ce rashin tantance mutanen da suka girme ka suka baka shekaru yau misali idan ka ɗauki kamar Sheikh Tahir za ka ce ai Sheikh Tahir ko don shekarunsa kaɗai ko don shekarunsa kaɗai a ce ba mahaddacin alkur'ani ba ne baya ɗauke da alkur'ani zallan ma shekarunsa kaɗai ya kamata ya girmama shi ya kamata ya mutunta shi wannan gaskiya ne tunda annabi ne ya ce a girmama na gaba sallallahu balle kuma mahaddacin alkur'ani ne yana ɗauke da wani littafi wanda yake mai tsarki a kansa Da idan baka girmama shi don wannan ba to ka girmama shi don littafin mana da yake kansa sai ka ce to kai qur'anin ya ka girmama ba shi ba amma saboda ƙur'anin ka girmama shi misali wai misali nake yi ina so ya sauya irin wannan usulubi ah, akwai abu junaid ya yi program yana cikin program ya shigo don da safen da nake sauraron program ɗin da suka yi lokacin da ya shigo sai ya shigo kamar ba shi ba lokacin na yi tunani na ce to to da alal akalli ma yana irin wannan to ai za a iya fahimtar juna yadda zai iya fitowa ya dan kwantar da hankalinsa da shauransa to da zai dan taimake shi amma irin wancan ɗabi'a da irin wancan fauda da yake ta yin nan wannan ba tsari bane kwata-kwata na addinin musulunci ina dai maimaita wannan saboda sakon watakila yana iya iskansa nasiha ce nasiha ce kuma mu ma in mun yi abin da za a mana nasihan amana bi hanyar da muka bi don a man nasiyan a yi to amma gaskiyar magana ya yi ƙoƙari ya gyara kana iya ɗaukan layin wani insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola. Sarki zaki Allah ya kiyaye ka tare da shayi. Tare da kai kola, tare da kai kola ya sunan ka daga ina yake kira. Eh, sunana Abdurrashid Ali. To, Mala Abdurrashid Ali, eh kola direct, wannan kira direct ba kai ba, ma eh, na WhatsApp, Mala Abdurrashid eh, Ali. kana tare da Sheikh Ahmad Imam. Bismillah Malam Abdul eh, Rashid Ali. Eh, ya kuri tambaya na shine na ji dazu yana batun shawul Islam Ibn Taymiyyah game da muwafakansa na khilaqu zikir na taron zikir. Saboda da ana bukatan littafin sunan littafin saboda mu mu amfana saboda mutane yawanci sun yi mu kwarai. Eh, sunan littafin kuma da sofa inda zantutukan suke hmm. inda ya muwafaka da hilaku zika shi wa kenan shi wa kenan wa kenan a dr idris ko dai a shek ahmad ne da sheikh ahmad ne eh okay eh, na ji da yana batun inda shehu islam ibn tamiya batun hilaku zikir masu zaman zobe su yi zikirin su ambaci allah a eh. madaukakin sarki akwai zancen da shi kuma misali shi ma ya muwafaka kamar yana ra'ayi da wannan zaman. Ok. Cikin wani ilimin shawar Islam. Na. da wannan muna bukatan wajen saboda mu mu amfana. Masha Allah, masha Allah, masha Allah, mun gode. Eh, to. Don mutane su yi shewa gaskiya, mun gode. Allah ya kara zaka. Amin, amin, amin, amin, amin. To, ah, mun gode. Wa Allah. To, bismillah. Wannan littafi suna wannan littafi fatawa sala lishekhil islam ibn taimiyya bari maimaita sunan littafin fatawa sala lishekhil islam ibn taimiyya fatawa sala lishekhil islam ibn taimiyya ya zo a shafi na ɗari biyu daidai ɗari biyu daidai ga karatun a takaice. Na'am. وسئل عن رجل yunkiru ala ahli dhikri an tambaye shi a game da mutumin da yake inkarin masu zikiri ya kulu lahum yana ce musu hada zikru bid'atun wannan zikirin bid'a ne wa jaharukum fi zikri bid'atun bayyananku ga wannan zikiri bid'a ne wahum yaftatihuna bil qur'ani alhalin suna budewa da karatun Alƙur'ani. wa yahtatimuna sannan suna cikawa thumma yad'una lil muslimina al ahya'i wal amwat sannan sai su yi addu'a wa musulmai rayayyu da matattu wa yajma'una at-tasbiha wat tahmid su haɗa da tasbihi da tahmidi wa tahlila wa takbira wal hauƙala da hamdala da hailala da kabbara da hauƙala wa yusalluna ala nabi sallallahu alaihi wa sallam suna salati wa annabi walmunkiru, a sannan zuwa faɗinsa wa yubdilu zikirfi fi waqti amali sama' muhallu shahid fa ajaba sai ya bada amsa tambaya aka masa fa ajaba sai yace al ijtima'u li zikirillahi wastima'u kitabihi ko wastima'i kitabihi wad du'a'i yace haɗuwa don zikiri a ji kalman nan haɗuwa don zikiri don zikirin Allah da kuma sauraron littafin Allah da addu'a ya ce amalun salihun wannan aiki ne mai kyau wa huwa min afdalil qurbat yana daga cikin mafi falalan abun da ake kusantan Allah da shi wal ibadat da ibadu fil awqati a cikin lokuta fa fi sahihi ya zo a cikin ingataccen hadisi kaji ibnu taymiya yana kafa hujja akan a haɗu a yi zikiri da hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. Fafis sahihi an nabi sallallahu alaihi wa sallam, annabi yana faɗi, annahu ƙala yana ce, inna lillahi mala’ikatan sayyahin. Allah yana da mala’iku masu yawo fil ardi a ban ƙasa, fa’iza marru bi ƙaunin idan suka zo kan wa'insu mutanen yadkuruna Allah da suke zikiri yadkuruna Allah da suke zikiri yadkuruna da suke zikiri tanadau sai su yi cela su celanta halummu ila hajatikum ku zo da bukatunku wa zakara al haditha sai ya ambaci wannan hadisin wa fihi sai ya zo a cikinsa wajadnahum naka bayan sun koma kenan suna ba da labari ba don Allah bai sani ba ko Allah ya tambaye su ba don Allah bai sani ba sai su ce wajadnahum yusabbihunaka mun same su suna maka tasbihi wa yahmadunaka suna gode maka a lura da wannan sai ibn taymiya ya ƙara da cewa lakin 'yan yambaghi an ya kuna hada ahyanan sai dai abun da ya fi dacewa wannan ya zama lokaci zuwa lokaci wato kenan ba kullum ba wannan kawai inda ya saba mana ya yadda da wannan taron a yi zikiri ya yadda da wannan yake cewa أن يكون هذا أحيانا في بعض الأوقات والأمكنة فلا يجعل سنة راتبة بزاء ما يبدأ إت السنة لدين دين دين يحافظ عليها دزاء يتكي عيوة إلا ما سنة شيء ya يسننتو daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam almudawamata akwai dawwama a ciki misali in an samu annabi ya dawwama akan abu to shi kenan ya dawwama a kansa cikin jama'a kenan to shi kenan sai ya zamana sai a dawwama cikin yinsa wato inda kawai ya saba shi a yi shi lokaci zuwa lokaci inda kawai ibn taymiya ya saba kenan ah, sai yake cewa min salawatil khams fil jama'at yace kamar misali daga cikin abun da ake dawwama a kansa cikin jama'a shine kamar misali salloli guda biyar a cikin jam'i da kuma juma'a da kuma wato iduka da makamancin haka wato wannan shi ne abin da ake yin sa a cikin jam'i ya ce bayan wannan ya kawo akan cewa wato wa amma muhafazatul insani ala awradin lahu min salati aw al-qira'ati aw awi dhikri aw dua tarafai an-nahari wa zulfan min al-layl wa ghayru dhalik fa sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amma kamar abin da ya shafi wirdodi wirdodi kamar misali na sallah na ƙira'a na zikiri don kar mutum ya ce wirdin ma da yake nufi anan nan qur'ani ne ko salati to kaga inda ya bambance ya kawo salati da ƙira'a da kuma zikiri sai yake cewa da addu'a a yankin iri ko yankin dare da makamanci haka yace fahada sunnatu rasulillahi yace wannan sunnar manzon Allah ne wasalihina da sunnar salihan bayi min ibadillahi daga cikin bayin Allah qadiman wa hadithan wato qadiman da da yanzu fama sunna amaluhu ala wajhi al-ijtima'i kal maktubat fu'ila kadhalika وما سن المداومة Minal على وجه kazalika. من الأوراد أمل كذلك كما كان الصحابة رضي الله عنهم يجتمعون أحيانا sai ya kawo hujja da cewa ai ga sahabbai ma sun kasance suna haɗuwa wani lokaci ya murna ahadahum ya qra'u wal baquna yastami'un sai su yi umarni wa wani ya karanta abu sai su saurara ya kawo dai misalan irin waɗannan muhallu shahid wannan kenan to tunda bari in haɗa kawai da na tasbahan ai a cikin nan ma ibnu taymiya ya yi magana akan abun da ya shafi tasbaha kaga tasbih shine abin da ake zikirin da shi ko shine abin da ake zikirin da shi to bari in hada mana ga maganar anan ah, yana cewa yake cewa wa mislu hadhihi al masail hiya min masail al ijtihad wato bayan ishin ina nufin bayan ishin jilsatul istiraha saboda na ga kamar sun hada abun anan bari in duba sai college na da yawa saboda akwai wani kuma ya kira direct ne ya To, to shi eh. kenan to babu damuwa. To a bar wanda ya kira direct din eh a bar shi. Amma muhallu shahid akwai maganan tabbatar da tasbaha ma a cikin wannan littafi fatawa as-sala. Eh, maganan tabbatar da tasbaha. Kare da wannan nan eh. kola ku dawo mu baka lokaci. Don Ibn Taymiyyah ya ce har a cikin sallah, har a cikin sallah ma za a iya rike ta. Okay, har kana sallah, kana cikin sallah ka rike tasbaha. Kana iya rike tasbaha. Oho, to, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Caller direct. Na'am kola ya sunan karge na ke kira? Sunana Muhammad Hassan yana kira daga Lagos. To Malam Muhammadu daga Lagos kana tare da Shak Ahmad Imam akan wannan layi. A dama na kira ana so in gaishe shi in jingina gaisuwa ta gare shi. Allah ya kara ilimi da da basira. Masha Allah yana jin kai na amsa muna. Abin daɗin abin da yake yin amsa sosai wallahi. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya saka da alkhairi. Kai ban Allah ya baka basiran da kake haɗa wannan abubuwa. Amin amin amin godiya nake. Ba mun gode mun gode sosai wallahi. Masha Allah. Shine abun da. Masha Allah masha Allah. Allah wannan malami na na wancan nan gaskiya mu duka mu ba ma jin daɗin maganganun da yake yi. Na'am. She hakuri. Sai dai a ja mishi ayoyi dai. Eh, to ga tun da muna tare da su irin su Sheikh Ahmad Imam da sauransu. Eh, fahimtar suna su bar mu fahimta kuma jama'a kuma ku fahimta to shi kin alhamdulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Amin alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatu sarki zaki. Na'am kola ya sunanka daga ina ke kira. Sarki zaki sunana Bashir Awal ina kira daga Katsina State daga daga Tandime local government daga garin Tumburkai sarki zaki. To masha Allah dan Tumburkai kana tare da Sheikh Ahmad Imam akan wannan layi. To sarki zaki masha Allah muna godiya da wannan karatu da malam ya zo ya mana. mun gamsu sosai mun karu sosai muna godiya Allah ya saka wa malam da alheri amin ya rabu. wannan abin da ya zo mana muna jin daɗi sosai sarki zaki kuma sarki zaki da Allah muna so a yau mana cigiyar malam Ahmed Imam Abuja eh kwana biyu ya dade ya rabu da biyo shahin nan ah, ah, ah, wancan wancan sati da da muka yi program ya bugo lokacin da muka yi program shi Sheikh Sidi Bashir ya bugo wallahi ya bugo to Allah ya saka da amma amma kai kokari kai kokari da ka tuna da shi haka ne yana da kyau kulawa da mutum yana da kyau sosai kan da kai Allah ya saka muka da alkhairi sannan kuma sarki zaki abin da muke roko da mabiya wannan shahi kullum muna so duk wanda ya biyo karatu da Allah ya rika wa ma'anaji salu mai kankan salati goma hadiya zuwa ga ruhin shi saboda irin wannan alfarma na alhairi da aka kawo mana na karuwa Allah ya saka da wanda ke yin salati fati yi wanda kuma bai salatul fati yi duk salatin da yake muna bukatar shi Allah ya saka da alheri tare da kai tare da kai muna fara addu'o'in su malam da Allah su taimaka mana musamman mu yankin mu nan na Katsina ce da irin halin da muke ciki na'am Allah ya mana jagoranci ya kawo mana sauki amin amin amin shine babban fatan mu da alheri su ma su malam Allah ya saka musu da alheri Allah ya ba su juriya ci gaba da wannan karatun duk da na ga malam ya natsu wallahi na ji daɗin da suwan shi wallahi tallahi wallahi na ji daɗi haka kuma muna son dan Allah sai hakuri su bi wancan shahin da abubuwan da suke da abubuwan da za a yi su daure suna zuwa suna ah. ilmantar da jama'a ana jin daɗi a haka ake karuwa saboda in suka yi wasu abubuwa in ba abin su a can gurin su ba su zuwa su karuwa shine muke roƙon su mana su hakuri ko su ba su turo wanda za su wakilta a wurin Masha Allah, Masha Allah. Allah saka da Allah saka da Allah saka. Sarki zaki yan uwa da masoya suna ta gaisuwa sarki zaki. Mun gode, mun gode, mun gode. Allah saka da alkhairi. Mun gode, mun gode, mun gode, mun gode sosai. Alright. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Kola daga TikTok. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. To, da wannan zai zama kola na ƙarshe saboda lokacin sallah. kola ah, kana tare da Shak Ahmad Imam akan wannan layi. malam sarki barka da Barka kare kola ya sunan kargai na ke kira? Sunana Musa Yaro yana kira daga Accra Ghana. To malam Musa daga Accra Ghana kana tare da Sheikh Ahmad Imam akan wannan layi. Ina malam fatan alkhairi sannan kuma na kai da kai karan kan kai na ma fatan alkhairi ubangiji Allah ya sa mu dace. Allah ya saka maka da alkhairi malam Musa Ghana. Allah eh, mun gode maka. Mun gode maka. Baka da wani tambaya ko? tambayar da zai na kira ne kawai dai in gaishe ku sanar da kokari. To mun gode Allah saka maka da alkhairi. To jama'a ku ya kuri malam zai mana ta'aliki ya mana hadda, ko malam na karatu da zai gama ba na dasa shi. To bismillah shek. Ba za mu da kira ba kuma ku ya kuri. Eh to to alhamdulillah. ah okay to in na fahimta za mu yi closing remark ne? Eh, amma ai kana uh, zancen ka na ɗazu baka, baka gama ba. Eh, eh yawa dama maganar da nake ta faɗa ɗazu. Eh, to, salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola. Ina ba da haƙuri saboda na ga ana nan wannan kira zai zama na ƙarshe. Ah, to bismillah, bismillah, bismillah, mun so da mu. Yawa, eh, to, ina godiya sunana Arma Yahu daga Bauchi. To, Malam Armi Yawo daga Bauchi. To, uh, kana tare da Shek eh, Ahmad Imam a kan wannan layi. To, alhamdulillah muna nan muna ta kan sauraron program kuma muna godiya. Masha Allah. Musamman ga ita wannan tasha. Wallahi sarki zaki mu alhamdulillah. Allah ya saka da ah, kai. Watan shi abin da yake ba da sha'awa. Shi ne kamar wallahi aikin jarida aiki ne wanda take so ta dinga isar da muryoyi. Kowa ya zama to an ba shi dama. ya samu yadda zai faɗi abin da yake sosai kasance wannan tasha da a ce bamu da irin wannan tasha to gaskiya da za mu ta fama da bakin ciki wai ya zuwa karatuttukan da muke samu da ilmantarwa da ake isarwa da sakonni da ake isarwa wallahi Allah ya saka da alheri amin amin amin kuma mu kamar mu da muke mu da muke bauchi mu da muke bauchi wayannan malamai muna tare da su shi malam Ahmad imam yana na a bauchi hmm. kuma ya ta istihadi ya ta karantarwa ya ba da gudunmawa sosai wajen ba da kariya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. wannan abu ne wanda take a sannan a bangare daya waɗansu ɓangare da ake samun da'awa na kaman kushe ko kuma ƙiyayya na waɗansu abubuwa abin da ya shafi wanda yake isar da saƙon maza Allah sallallahu alaihi wasallam duk musulmi na ƙwarai hmm. ya san matsayin annabi ya san kuma mahimmancin ya faɗi abu mai kyau akan annabi saboda haka zai wuya a ce yau musulmi na ƙwarai a ce wai zai karya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu hmm. wannan musulmi na ƙwarai da zai kasance ba na'am wancan malami ya yi maganganu kuma mun ji daɗi bisa amsan da shi wannan malami namu ya bayar da mu koyi da halayen shi na ba zagi ba ba za mu faɗi wasu munanan maganganu a kan shi ba amma wallahi mu da muke boci mun san yadda magoya baya suke duk abin da aka yi magoya bayan da ake gaya musu wannan sunna sunnan da ake kiranta sunna din wallahi yanzu babu su kuma hmm. a je masallatan sun a duba saboda sun fahimci suna ta tuka da warwara a wayannan irin karantarwar ne fa suke magana su ce iyayen annabi kaza magana marasa daɗi hmm. a ce a ce karbi kaza a kan matsala ko na carbi a nan boci da wallahi wayannan mutane sukan ce tarbin nan jigida ne a tsinka eh? malami wanda ya fi ko rijiyar lemo wanda yana ikirari shi din a duk magana da ake na sunna yana ciki tsamo tsamo ya zo ya ce tarbi abu ne mai kyau wanda suke magana akan carbi wallahi wannan suna magana ne na zafin kai to kaga wannan ilimi ya sa waɗancan maganganu suke mu yanzu aboci ba mu da wani ciwon kai na wani zai ya faɗi wani magana ko wani abu in ya zage zagen shi wannan ita shi da duniya akwai shi da shi da duniya. yana nan ga ta nan mu dai abin da muka sani alhamdulillahi magoya bayan su ma suna ganewa illa iyaka yan tsiraru da rawa su ganewa bisa irin wannan program naku na tashoshi da suke saurara suke ganin hujjoji mun sani insha Allah za su ci gaba da bi saboda abu ne wanda ake yin shi a fili da hujja ba wani abu wanda ake karya za a kawo littafi za a bayyana abu kuma kowa zai gani ba wai abu ne wanda ake yin rufa rufa ba sai dai wanda yake gaskiya kuma wannan shedan ma yi haka tunda shedan ma ai an gaya mishi ya ga gaskiyan ayyaki tunda mhm. malami zai shi shedan mhm. saboda haka ba mu da wata matsala ba mu da ciwon kai mu dai muna fatan wanda suke zage zage Allah shirye da su amin abin da muka sani mm. shine addinin nan na Allah ne kuma Allah ya ce ga yadda za a yi ta kuma ya kallafa mana wannan manzo da ya turo duk duniya duk halittar da Allah ya ba halittar da ya fi so kamar shi kuma muna fatan Allah ya bar mu tare da shi Allah ya ɗauki ranmu muna tare da shi wayannan ita ce matsayin shi kuma Malam Ahmad abin da yake yi Allah ya taimake shi ya ci gaba da wannan kwana shi muna kara mishi karfin gwiwa duka da muke sauraron nan wallahi wannan karatu ne wanda take ilmantarwa take kara mana kaimi muke daɗa jin karfin gwiwa ba mu da wani fargaba a kai saboda haka abubuwan nan Allah ya taimake ku gabaki daya kuma muna fata waɗanda suke ganin gaskiya su yadda cewa duk wanda yake gaskiya to fa wallahi tallahi zai ci ta ita addinin nan addini wanda ta zo da gaskiya ta zo da haske na ga ta ganin waɗansu suna ta kwamen abin ta takaici eh. ka ga wani ya cewa ƙarya ko kuma ce shedan To, wa'ina Ka ce, ma abu karya wanda Malam Ahmad ya ɗauko littafi, ya nuna littafin yana karantawa. To, yanzu me kuma karya a Shekai ma ka ce karyan, shekai ma ka ɗauko littafin ka zo ka ce karya yake yi kawai. shi ne magana. to shi ne abin da muke gani. Amma ga littafi ga abu nan a bayyane amma kuma ka bi ka ce karya to wannan mai wata irin hankali ne Allah ya saka wa mutum a kai. Kaga ashe kawai wani abu ne kawai na damuwa kawai Allah ya sauwaka. Amin. Gaskiya. Mhm. Wallahi muna cikin jarabawa wallahi muna cikin jarabawa sai dai Allah ka mana sauki su kuma wayannan irin kalamai da suke muna na kai kira ɗan adam ka kira wani ka ce mishi shi ɗan wani abu wallahi ba sunna ba in kai ka ce sunna ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai haka ba wani ya je masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi zari annabi ya mishi uzuri da su abu ya hana wani ya kai a irin wa'annan masu irin wannan da'awa shi yasa ma abin wani sa'in ba ya damu akwai wanda yake nuna ma annabi ya adalci a duk duniya fa annabi ya adalce mm. shi akan adalci mm. to irin wa'annan ne ko wa'annan tafiya su ne su mm. ne ka ji har kana tunanin an ce kaza kana kana kiran wani shaidan ka ba wa iyazu billahi ba layi na abubuwa ba za su ci gaba da bata ma da rai ba saboda mun san da mutane su suwa ne ne mhm. sai dai kawai abu ne ka faɗa mutum dole ya ji zafi amma ba za su bare mana wani tsayi ba saboda mun san ko su suwa ne ne wallahi magoya bayan babu su mhm. wannan sunna yanzu bauchi in ana maulidi na rantse da Allah in ka shigo bauchi ta kowane lungu ba ta yadda za ka yi ka samu dan adam ne ta ko'ina. Eh? To inda a wansun tana da ƙarfi ko tana da wani tasiri da halama babu wayannan mutane da halama duk an bi su. Wato a ko ina a cikin bauchi in ana maulidi kana ganin alamu a ko ina. Ko ina kowane lungu wallahi tallahi gari akwai hanyar da kai ba za ka ma yi tunanin ka bi ba ba yadda ma mota. dan adam ma a kafan ma akwai wajen da inda za ka yi tafiya ne na minti ishirin ko minti na minti biyar to wallahi sai ka awa daya ko minti talatin saboda da kafan ma mm. dan adam ne akwai layoyin wannan haka dan adam ne iya ganin ka wallahi wallahi saboda haka wayannan da awana su suna ji in kuma karya muke yi suna ji wallahi ranar da aka ce maulidi aboki to kaga ashe da a wanda suke yi din ba abu na'am mu dai kan wallahi babu yawa hmm. alhamdulillah na'am hello muna eh. tare da kai da kai muna jin ka sosai yawa to yawa to saboda haka idan mutum ya ce ya kana karantarwa ne in karantarwan kan gaskiya ne wallahi tallahi za ka ga jama'a za a bi ka za a bi abin nan amma mu yanzu kama a tarbiya irin namu aboci na ji wani na kawo magana littattafai da kamar daga shekaru na masu tsayi ma mu tarbiyyar ma da yake kama a Bauchi yanzu Bauchi gari ne wanda take da tuta na Shehu Usman dan Fodio kuma har yanzu ana kan alƙibla ana kan wannan karantarwa da Shehu Usman dan Ko kuma Shehu Usman dan Fodio duk karantarwa da isar da malaman da suka isar ba su yi irin wannan kalaman da wayannan mutane suke yi ba su faɗi irin wannan kalaman ba shi yasa Bauchi gari ne ta addini gari ne ta musulunci wanda ake tafiya akan wannan karantarwa da su shehu usman dan fodiyo suka zo da shi kuma a cikin tafiyan da su shehu usman dan fodiyo suka zo ba su yi wannan yarfe ba ba su yi irin wannan zage-zage ba ba su kawar da mutane akan wannan son manzan Allah ba ba su yi ba kuma kai mutanen goci suke kai saboda haka muna nan mu al'umma akan wannan tafarki yawa bamu bamu bamu wani matsala insha Allah bamu da bakin ciki sosai bisa zage-zagen da aka ta yi da ko kalaman da aka ta faɗa inda muke ganin suna da daraja da girma yawa ba wani abu insha Allah masha Allah Allah ya saka maka da alkhairi wa Allah Allah ya saka maka da alkhairi mun gode maka sosai yawa Allah ya saka lafiya kai ma Allah da taimakon amin amin amin amin amin wa Allah mm. ah jama'a ta mm. bismillah shek eh dace ina gaida Alhaji Arma Ya'u da ya kira da yanzu nan Eh, eh Allah ya saka masa da alkhairi cikin guduma wanda ya shigo da shi a daidai wannan lokaci masha Allah ah, to kamar yadda yayi bayani hmm. ai ita karantarwa ta gaskiya to ci gabanta ake gani amma dimo mutane za ka yi ta gaya musu abun da ba haka ba lokacin da suka fara tasowa suna leƙa littattafai suna ta kallon abin da take faɗan nan fa ashe akwai gyara ko akwai abubuwan da ka faɗa ba haka suke ba to ƙarshe fa watse maka suke kamar yadda shi ne wannan magana ya san akwai wannan ko a yanzu yanda da haka ya tara mutane na wannan ya kira direct kira na ƙarshe don Allah jama'a ku ya kuri. ko babu laifi na eh assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola Na'am, kola sunan ka daga inda ke kira? Sunana Muhammad Bello Sokoto. To masha Allah Malam Muhammad Bello. To muna jin ka. To ya lamura ya kokari. Alhamdulillah mun gode wa Allah kana tare da Sheikh Ahmad Imam akan wannan layi. To gwamnati Allah ta Allah ta kuma gari. Amin ya Rabbi. Allah ta kuma gari. Amin summa amin. Allah ya Allah ya ga ku ta yi wannan rana. Amin. Amin amin amin. Amin. Masha Allah. Malam Musa sai suna yana jin ka ya ji ka kuma zai amsa insha Allah. Insha Allah zai ji zai jin Allah ya yadda Okay yau okay ara mun gode mun gode mun gode to bismillah shek. Jama'a ku kuri yanzu ku bari shi ya mana bayani ya mana addu'a insha Allah bismillah shek. Yawa to abunda zan rufe da shi. Eh a shekara arewa kwata da hankalinka eh, muna eh, eh. eh. ok to ba damuwa lallai kamar mai wannan bayani ko mai wannan magana mai kokarin ya warware waɗansu zantukan da muka kawo to abinda wannan kola na kusa da na ƙarshen nan ya hmm. faɗa da ko da ke ah. ba zan ce na kusa da na ƙarshe ba saboda ban sani ba ko akwai wanda ka ƙara ba su dama ba matsala to eh, amma a ta bangare almajirai ta wurinka da eh, zan ba da dama mutane biyu insha eh, Allah na ba da uku masu uku su ƙara ba matsala ai yanzu ka sarki zaki na'am ka san wannan zaman da nayi eh. saboda muna cikin watan maulidin annabi murna nake yi a yanzu ma ai ni ji nake kamar in kwana ma a a a a Allah akbar to muna maulidi ke da <laughs> To, to eh. alhamdulillah. Shi wannan mai irin wannan da'awa, eh. idan da zai waiwaya bayansa shekara goma sha biyar baya, zuwa shekara bakwai baya, ya waiwaya a yanzu ya kalli bayansa, wallahi ya san an watse masa, ba kowa a bayansa. Shai, me kake nufi da? Na? me kake nufi da haka cewa an wase eh an watse sun watse sun gane gaskiya tuntuni sun watse sun gane gaskiya sun fahimci hanyar da ya ɗauko da awan ba haka bane shi kansa wallahi ya san haka ya san haka yawa to saboda haka abun da nake faɗa kawai shine lallai ina jaddada nasihata ina ta maimaita wannan nasihan ina ta maimaita ta dai saboda wallahi buri na shine ya dawo ya gyara idan tattaunawa za a yi tattaunawa ta fahimta ta yadda za a amfani juna to in ya bar wannan shi kenan ba wani matsala komai ya wuce komai ya shige kuma dama ana so mutum ya gyara ɗin wannan kenan sannan abinda dama nake so in akwai wani littafi al'itisam da na faɗa ɗazu wannan littafi al'itisam ne na al'imamu shafi na faɗa na ce shi ma ya kasa bidi'a zuwa kashi biyu Yace ce al-mukaffira sannan wa ma dunahu wanda za ta kafurtar da mutum da wanda ba za ta kafurtar ba to kaga littafin karka ce ɗazu na faɗa shi ma ban nuna littafi ba da nake so duk wa'annan zantuka da na kawo su na ɗaga littafi na nuna idan mutum bai amunta da su ba to ya tambaye ni mana sai a gaya masa shafin idan littafin ba irin nawa ba ne ko misali shi yana da littafin amma ba irin nawa ba ne ya zo sai in gwada masa wajen ko idan akwai yadda za a iya ɗauka har fejukan su fito sai mu ɗauki nauyin haka ya fi mutum ka dinga cewa ƙarya ne wallahi abin da ya ban mamaki a cikin tattaunawan nan shine na kafa hujja na ce alhafiz ibnu hajar ya ce wa alhafiz na ce ai annabi ne ya ce annabi ya ambaci annabi to wallahi wannan abu shi ya fi ban mamaki to amma alhamdulillahi yanzu abin da muke so kawai shine ina ta maimaita wannan saboda ya shiga kunnen doctor na san zai shiga na san Allah yadda zai shiga kunnensa sako zai ya yarda da wannan gayyata ya yarda da wannan tattaunawa <laughs> na'am maganar cin mutunci babu maganar karatu ne za a yi a fitar da abin da yake na gaskiya kamar yadda yake cewa wai da ba don lalura ba ba zai iya zama da yan bidi'a akan kaza kaza ba kamar haka su kuma suke ganin idan da ba don lalura ba ba za su zauna ba amma wanda yake cewa ɗan bidi'an nan kan wai su waye ne yake cewa ɗan bidi'an to su waye yake ce musu ɗan bidiyan yana eh. nufin waɗanda suka kasa bidi'an ne su ne ɗan hmm. to in a bisa wannan maganar fa ya bidi'antar da kowa kenan ya bid'antar da duk wani malami da ya ɗauki alƙalami ya yi rubutu saboda babu wanda bai kasa bid'a ba in yana nufin wannan in kuma yana nufin a'a masu maulidin annabi su ne kawai ɗan bid'a to Allah ya ji kan Dr. Ahmad Bamba ya gaya masa ya ce duk bid'o inda suke Kano to ka hada da na Bauchi ka hada da na Jos ka hada da na Kaduna ka hada da na Kano ka hada da na Lagos ka hada da dukkan jihohin ƙasar nan ka hada da na Afirka ka hada da na duniya duk waɗannan bidiyoyin shi bai gan su ba sai maulidi wato saboda maulidi ana girmama annabi shi yasa wallahi mutane su su mai da hankalinsu abin da ya shafi lamarin annabi sallallahu alaihi wa sallama, annabi ba wasa ba ne albarkacin annabi ne fa muke ci ka san yawa su ba sa ce albarkan annabi eh, ba ta ce albarkan annabi amma ita ma magana ce wanda nake so da Allah a shigo da ita na san yana ji na ya bai da wannan fahimta ba a tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam shi a wajen su mhm. da ba ta tawassulin ba to amma mu a wajen mu annabi sallallahu alaihi wasallam tawassuli da shi tabbataccen abu ne kamar yadda suke cewa ka yi tawassuli da aikinka ka yi tawassuli da addu'o'in salihan bayi ka yi tawassuli da sifofin Allah ka yi tawassuli da sunayen Allah amma dai tawassuli da annabi kai tsaye suna ganin a'a sai dai ka yi don son sa haba mala to saboda haka wannan tabbatacce ne wanda in Allah ya kuma a cikin karatuttukan da za mu zuba duka insha Allah mu zo kan waɗannan kafiya amma dai a daidai wannan lokaci idan akwai masu kira ɗin su kira saboda ji ya za su faɗa sannan mu zo mu yi closing din insha Allah. Masha Allah. So, shak ina gani. a... So, alhamdulillah. Eh. Shi yau na gani maybe zama mu. To, to, to yanzu kan addu'a za mu fuskanta ba? Insha Allah shek. To kafin mu yi addu'a bari in maimaita bari in maimaita reference dalilai da na bayar marji'i makoma reference wanda na bayar akan aje a duba kasuwan bidi'a tare da dalilai na kasa su ba haka kawai aka kasa waɗannan bidiyoyin ba da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama don kar ka je kana cewa mutane shi yasa na yi magana akan waɗansu bidiyoyi kuma in Allah ya yarda muna tare da kai sarki zaki waɗannan eh, abubuwa da na bijiro eh. da su ina jiran wanda zai fito ya kare waɗannan abubuwa guda biyar ko zuwa shida da na kawo dukkan su bidiyoyi ne kuma masu kin maulidi suna waɗannan bidiyoyin ba su da tushe ba su da asali eh kuma suna kare su in kuma sun ce suna da tushe to su faɗi tushen muji daga ina ne ya fito shi yasa ka ji ka san wannan magana da na faɗa Yau da a ce sun san annabi, annabi da gaske ya yi waɗannan abubuwan da na lissafa maka ɗazu. Wallahi da kaga kira he ya ishe ka a yau nan da kaga yadda za su shigo maka nan. Oho, wato ba su san annabi ba su annabi eh, eh. To ko? To a duba, eh a duba inda aka kasa bidi'an don kar a dawo a ce mun na faɗa ba littafi ko a ce na faɗa ba shafi ko a ce na faɗa haka kawai ka duba fathul bari sharhu sahih al-bukhari wanda al-hafiz ibn Hadar al-asqalani ya rubuta hafizin da na faɗa nake cewa in an ce al-hafiz akan hadisi aka yi shiru to ana nufin al-hafiz ibn Hadar al-asqalani mujalladi na goma sha uku shafi ɗari biyu da sittin da bakwai ka duba sharhu sahih muslim na al-imam an-nawawi na rubu na karanta ɗazu kuma na ɗaga littafin na nuna littattafai guda biyu na zo da su sahih muslim mujalladi na shida da mujalladi na bakwai wanda kuma ga sunan dukkanin su na nuna ɗazu sannan mutum ya duba cikin tazibul asma'i wal lughat na al-imam an-nawawi mujalladi na uku shafi 200 ko shafi 22 sannan manaqib manaqib shafi na al-imam al-baihaqi mujalladi na ɗaya shafi tara, inda ya kawo maganar alimamu Shafi'i da yake cewa al-bid'atu ne ma wafaqa sunna fa mahmuda wa ma khalafa fa mazmuma ko al darbani ma uhdisa yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma'an fa hadha bid'atun dalala wa ma uhdisa lam yukhalif shay'an min zalika, fa hadha bid'atun ghayru mazmuma wannan kuma raddi ne ga masu cewa alimamu imam Shatibi wato Izzuddin bin Abdussalam ne ya fara kasa bidi'a idan suna nufin kasa bidi'a zuwa kashi biyar to shi kenan amma idan suna nufin kasa bidi'a zuwa ga mai kyau da mara kyau to sai mu ce a'a wannan kan an samu keɓancewan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda al imamu Nawawi ya tabbatar da wannan sannan haka nan abin da ya zo a cikin hilyatul awliya ina abu nu'aymin mujalladi na tara shafi 79 ah, haka alba'is fi inkaril bida'i wal hawadith na Abu Shama haka a cikin qawaidul ahkam fi masalihil anam na Izzuddin bin Abdussalam haka ihya ulumuddin na Imam al-Ghazali mujalladi na biyu shafi na 21 haka a cikin an-nihaya fi gharibil hadith mujalladi na shafi na 106 shafi 107 haka nan a cikin jami'ul ulumi wal hikam mujalladi na shafi 267 haka nan a cikin iya sunna wa ihmadul bid'a na Sheikh Usman bin Fodio haka a cikin sharh sahih al-Bukhari na Badaruddin al-Aini ba sharh sahih al-Bukhari na Al-Hafiz Ibn Hajar ba na Al-Hafiz Ibn Hajar din ma an samu sa'annan kuma na Badarul Aini ma ga ta nan haka sharh muwatta ta Imam Malik wanda al-Imam al-Zarqani yayi haka a cikin al-Misbahul Munir wato shafi na ɗari da talatin da takwas haka a cikin almawahib haka a cikin kitabu sarihil bayan juzu'i na ɗaya shafi ɗari biyu da tamanin haka a cikin wato almasahif na ibnu abi dawud a sajistani shafi ɗari da hamsin da takwas wallahi wannan kaɗan sosai kaɗan sosai akan waɗanda suka kasa bidiya zuwa ga mai kyau da mara kyau da kuma dalilan kasa su idan baka bi waɗannan ba ba za ka iya samun haka ba dole ka bi kana karyata mutane na'am to ina gani insha Allah a daidai nan za mu tsaya sarki zaki muna isar da godiya ka san na ganka da rawa <laughs> ne ce to lalle <laughs> eh yau wata wata na yawa to alhamdulillah <laughs> to Allah ya kara mana sun manzon Allah Allah ya kara mana sun manzon Allah Allah ya kara eh, mana sun manzon Allah ina gani insha Allah muna tawassuli da annabi sallallahu alaihi wa sallama dukkanin bukatunmu baki daya na alkhairori Allah ka biya mana ya Allah muna roƙonka alfarman sayyidina rasulullah albarkan wannan wata da muke cikin sa watan haihuwan fiyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama Allah ka shiryar mana da dukkan bayinka ya Allah muna roƙonka muna tawassuli da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama masu damuwoyi da suka nemi a musu addu'a kan damuwoyinsu Allah ya yi wa kowa kan damuwarsa ya Allah muna roƙonka alfarman sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallama Allah ka sada mu a cikin aljanna baki daya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin So alhamdulillah, alhamdulillah. Sai Allah samun aiki na ayyada To jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah in Allah kai mu gobe ranar talata karfe tara da rabi muna tare da Shak Sidi Bashir malamin na shi'a na shi'a wanda ke da zama a kasan iraki zai ci gaba da topic ɗinsa mu a bakinmu akidansu na shi'a ya kamata wai a ji shi a bakinsu ba a bakin wani ba halkansa ta uku kenan da za mu shiga amma akwai zance da shai ya buga mai zafi mai karfi da ya ce bayi duniya eh, da shai ya ce ko a ma a ki suna suna shi'a ba a ganin Allah ba za a ga Allah ba insha Allah na ga ana neman shai ya zo a yi zama akan wannan a akidar cewa ko a ma ba za a ga Allah ba to insha Allah muna tare da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shayya ya kawo hujjojinsa akidansu a bakin su 'yan shi'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh